الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبقى تعالي تبتي الله الصلاة ينشيشي بيامن شوندوي تبتي على نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هنا شافو اشدين ربقو اشدين مين يا صفر 1435 kalenda ya hijiriya na ajin daidai da tsofo shi da gube na disemba 2013 kalenda ya miladiya na su wani kagayya ba ta kasu na ijin jin gogon da na ijin jikin ga a asarun fitan ko? ki a asaru energy da fitina zuma na ki shi manyan energy fitina jibe na ko? bani insha Allah ta'ala ya ji kafe tiyan asarul guluwi fi takfir asaru energy ya kage tu gunta kafiri jin wani jikina wani mana yau dai matsala ta kafiriyo khawariji da murji a khawariji shi to mutazila to murji a agika alisu ne ci bai ta tatashin amma ka a kidan alisun na daga tafsir wanda ka yi daji ka yi a ganza na shi kafiri nan ka yi yan wucin waye kafirci kafircin ciko ko? daidai sai ci da za ga yi yan wucin ga kafirci rumba ya kafirci cikin waje kafirci tenga ba wuce ma ga ikamatul hujja jiyu shi bu ana maga da bai zawon ci nan ga alake abu zawon ci ma lotu ya kafirci wuce lo yake tambabuwa zawon ci ma lotu ya kafirci wuce lo yake yabuwa zawon ci ma lotu ya kafirci wuce lo yake tawili buwa yau ne dono ko umma a jigar zawon ci ke lotu ya kafirci wuce lo yake kakpa kabo na ajiyuna a mai wadi musulmi ke je wa gale zaye na zaunci da la ilaha umarshi ayu ya musulunci ku yi kine wa malejiyoyi na ga yuka tsere hukunci da bayan soci wa ma da zato ji shigan ko musulmi wa ji musulmi ma asali imrarun nasi ala zahiri amma gaga ya tiye kafirci ya ko jitu yi makanta umarji tun ya jahiliya ya tun ya man wuce ko yiwu gara na washishi wace ga musulmi ni kafiri na gara a gagan zane wale da alamar musulunci ka da ya gugu wa mutane wuyayen ta ce musulmi ebe na wa idi bai ce ta kafiri ko mm. kuma bai ce ki bayan da ciyan na ba hawari jijima agin iyaka tó sọ́rọ̀ ẹ tí ẹ̀rà yìí káàkiri iyaka ń dama gbé pínlẹ̀ ọmọ ẹ̀ kàmọ̀ sí yóò mí ni ẹnẹ́ ṣe mọ́ náà mai asaru na yamma fari alkatulu lil musulmi na aizashi ala musulmi yawu generally especially manji ẹgbọ́n e na àti da ya gulu ojigbo tattafirin wọn mazawu ẹgbọ́n e na ń gawo ya aji káàkiri a ní bí ma ne jawa ga aji adalli mm-hmm. ya gwani wale ga wajiri dani alai magaman badala dina hu faktuluhu da na ga adini ba na alawawu ya e gogo a wariji ya tulu na alal islami wa ya dahu na alal ausani a sai la musulmi a amma sai la zai jajibu ta kuti na lugwa wale ne ji mai duguro na ya wale ne ji yobiyo na ya wale ne ji damaturo na ya zai je so duk nuna musulmi je so ne zai ji mai ji ji masiba ne gane ne ga yana ke la'alwa da jini na gaya ji dano da babu gan bai zawu yau ga zawu wa dai na ta ce ci na ce ci gan wa man yaqtul mu'minan uhu jan na makali ko kwando da na ga mu'minu gangan da diganga ne ga mai zawu ci jahannam ma da ma ba ko ga diba Allah wa dai ce ci ma ga ji fushi buyi wala annahu wato ci ma bula na du wa adda lahu azaban azima sai ci ma shirin azaba na tanaji kau annabi sallallahu alaihi wasallam ga man qatala mu'minan fagtabata bi qatlihi lam yaqbalu Allah lam yaqbalu Allah minhu sarfan wala adla zan don don ga muminin wuna ce faye ma de muminin wuce no ke wune na ya tu farilla na walo na to yana fila na so kwa gugu Abu Dawud da gugu sabiya al makdis hadisi wa badu bin saliti qala sai jami'u sai rakam hadisi 6454 annabi sallallahu alaihi wasallam ga kullu dhanbin asalla an yaghfirahu zunubin dondo ya ji fata ko a faɗi zai illa ko illa man mata mushrikan inda kwa ga su be shirka na aw qatala mu'minan muta'ammida ko mu'mini ube digangena ibn hibban ga mu daga hadisi mu mu'azu sai jami'u sai Rakani, ya hadisi 4524 annabi sallallahu alaihi wasallam da qatlul mu'min a'zamu inda Allah min zawali duniya hmm. wala mu'min yowu ojú zunubin tí kò gan àgbẹ̀ ìyá alákí àrú káàgá ẹ̀ ní òjì wọ́n lé gan mọ̀síbà tí kò àjà tí mìíràn àgbẹ̀ ìyẹ̀ fún ti bí dá alákí àbọ̀ kọ́ àgbẹ̀ ìyẹ̀bẹ̀ ní olúlu kí àbọ̀ oúnjẹ sọ ìyẹ̀bẹ̀ ní sọ́jọ́ ọlámúmi ní yóò tọ̀sẹ̀ ilé gbọ̀gbẹ́ pọ̀lísì pátẹ̀ káàkiri dá pọ̀lísì ìwúná sókún tí wà gẹ́rù lẹ́bí gbọ̀ngán sọ́jà pátá ìkáàfì ìtàṣà sọ́jà ṣe wọlé kíwà bẹ́ẹ̀ wọn ní ọjọ́ rẹ̀ ìbàdé ìdá yìí jímọ̀ ga wọ́n ti pátá káàfì rẹ̀ gbogbo jímọ̀ àgbáyé káàfì jímọ̀ mùsùlùmí jẹ́ gbogbo aláàfẹ́ àtọ́ àlọ́ àjábò mùsùlùmí kíwà bẹ́ẹ̀ rà náà láńdà mọ́nyẹ́ mùsùlùmí wọlé kíwà gan akídá wa jíjà akídá títí akídá sápá títí hadisi ya qatil mu'mina zama inda Allah min a dunya imamu nasai ga gobe gan ga biya wal makdis hadisi ya buraida ne hadisi sai jami'u sagiro 4361 annabi sallallahu alaihi wasallam ga law anna ala samai wal ardi da aga ga gaza ya fi sama fata nan da zai fi kin wani fata ishtara ko fi da mumini agwagun a ci ga da mumini niwu la kaba umul la azza jalla fina fata ta ko ga ku da ni al-imam at-tirmidhi abu daga hadisi ya hadisi da biya biyu rere sai ya jami sagin rakami hadisi 5247 annabi sallallahu alaihi wasallam na ji ulmaktulu bil katil yau malkiyama qiyama na wuna wa dede za na wu za kwa, fa wole ko nga wa dede za na wu ne kwa al qiyani na su ya taura sau biyadi na ba sun wa udaju tashkhabu daman zannin gaji zuku ma ko gobe zannan mu tafe ji jau ya wani mun zannan zuzu faye kudu ta gaban ya rabbi ya wato ce. sal ha za makata da ni so ko zannan ga wumi je wato ko dunga kilu hata yi ni min da shagu ala gula so ba la sha ga fo wuce wuwe ba mun dulu je zannan ci wuwe ba kiyan ma wuwe ba da wani wani wuwe ba da wani mai ba da wuwe ba da wanda kun ba an ka kiyo wallahi wa ya jafa alkiyani imam tilmizi to na sai ibn majah ko daga hadisi ibn abbas go wa sai jami'u sagir raka ne hadisi 8031 al imam ibn al qayyim wa ga jawab al kafi page 192 faslu no diga mafsadatu al qatl wa ismu fa'ilihi wa idha kanat imra'a qad dakhalat an nar fihi rahabasatha ta matat ju'an wa atasha in zagi ga ebo ebo dangi nuwo mo ci ya dangi ya umai yusiyani dangi ya su da madabe nuwo yana fara aha nabi sa sallan finnari alabi madayin zagi na ya guna walhirra ta fi wajiya dangin na mai wugu dunu fiskun aw wasadil ya ganin da ya gumi fa kaifa hubati man habasa mu'minan hatta mata bi ghairi jurmin kiwa ga yake da na mu'mini kada har mu'mini na tsu mai bi lafiya na yau ko wa fi ba'd sunan anu sallallahu alaihi wasallam gala zawali dunya ahwanu ala allah min qatl mu'min bi ghairi haqq ya kiyabu unde sabki go wala mu'mini ne wunga bi hakima sabago yi shirya gannare aki e gulu jibu ta kafiro wujen zajiwu kawai wọn e ke ma wọn e mato mai yiwu a sheik mukbil ilwadi garat la shirita vol 1 page 251 ga sun ma hasala ma hasala wa hasalat qadiyatu kanzu allati tabawu fiya ma harrama Allah afghanistan bu ade da man doci da baga jamilu rahman man ya hadisu man wuce kuyon ta ci aqidan ahlus sunnati wal jamaa in shago ya masallaci wa wuka ta bukhari ka ta litafi ibn kathir ganda fatul majid litafi aqida shi

maji amerika bi ware zai shiga yi musulmi ci ga yake di jihadi musulmi ga yi ware tabbatar wani a ga wuman da ji makanta wuji da buka suna wani wani wani rasulun ga alif sa sallam wa alayhi sallam ya kula nabi ga inna jima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haramun ka hurmati yonikum hada hmm. lalle jaye da dukiya yayi da mutunci haramu yo ke mine fa ina na ji alfurmana fi sharikum ma za fi baladikum hada wa hum mustahallu dima'a wa tahallu al-arada ad e jashi la eh, jalali amma mutunci za ni la jalali uji yendo tara guludi uta kafiro mayan nore a sheikh abdul malik ar-ramadani al-jazairi wa galita ke ku nazaru fi siyasa page 382 da qura la tusalla fihi al-jum'ah ejiji shi na ejiji masu gobiya wajen gaji musulmi a yani amma tiye da jawo na shi da wuce ma wuce kafiri a musulmi ga so ga yi yi mo amma yi gona jama'a yi ba ta yi kafiri ga ile ga gaza lori a gugu wadu'atun hajabuhum fi buyutihim man wuci kwai shi ne na je ji dawa nan man na ji kafin bo wuci ga mu man na yi wuci bare rayuwa no ya firgi ta no rayuwa man na ji bata ya ga wuce wuci wai bane mu wuci ga ga ga fitina har man na ne yake yawo biya aw sharraduhum fil ardi gari wa man hu min talimin nas dinin a can man man wuci ya bi a e da sunan a to man ya yajo man wuci ya bi ci alugwa za hangi laili ne a jini wa kuji america bai ne jihar algeria shi musulmi ya o more than 90% ya population algeria musulmi a yore wa karu na zaba huhu amma man ci zuwa yi annahum lam yastajibu lahum e bone ke mina yayi da ji kafiri a ce da wa mai tubon bin juzu mana man na ji tuzu ma ci da man wuce zu bad an bi masbahati bu sulaimani a ci cabe gozuyan yaji ne gabu Sulaimani ne ar-rajulu inda al-ikhwan wa salafi ila amsal Muhammad Lamin al da man ne ga Abbas Taybun ne yaji ne ga Madinatu Bal Abbas ne wal Khatib Abdul ne mai ga al na Muktari yaqtuluhu ba'd talamiz halaqat iqra'ihi man wuyo na da kiratu da ilimi na e ji makanta ne ji ba da tamsili bihi amma ke suna ce sai je je yi wa gari ka sai nan nan dukun sarau mujiyan da share a ga gaji makanta na shiga mai ne bata a tsaye ko bai buga a jikin da ga ba kuranu ba yi ne zuwa ba ka zo ne da ji makanta yi da ne to ba mun da su kun a ga ga na da ta fiya mun ba ina a ta mun yi da na. wallahi zai ya shi ce ni na ɗaya na ta yaso ki fara kiyami na أبو صفية عبد الرؤوف ابن دلو إلياس الأثري النيجيري تاتي لغان حزبية مفهومها حكمها وخطرها قديما وحديثا قالوا لتاك من تجوان اتتو نفى هذا إمران ابن حطاني إمران ابن حطاني دنا ابن زبيان السدوس البصري كان من أهل السنة والجماعة لا إمران ابن حطاني شابر عيوين ودتاك يالسنة والجماعة bal huwa min shu'ara'ihi yazo tu ne mato yi ko inda ma ra'a imra'atan kharijiyya ka kuna imran ibn hattan ne zagi wace yana yi baki ne a wariji shi nan zati jamali in zagi wuce masa nan sa'ajabatu in zagi wuce ta sasu fa tazawwaja biha mutane da ake wuce jiyawo fa hawalatu wa zai ilmara min halati yusunniya ila halati alkhariji alwaqima fa sara kharijiyan in rajin na ciwo kolbin zujaja a wani jiki za su cike gaskiya yare amma imiyu a ti da wari ji fi yi a kawo mai goyi yin cani fi yi hmm. hmm. ebo a ti da ji ne fi da na za su ci da yi lubiya imi ji loyalty amma ni wace kayi amma waye ba je bayi hmm. wani har tu babu ne yamda qatil ali har tu babu ne sai do zanen na ali radiyallahu anhu wa abdurrahman bin miljam حتى بعض لان ابن طالقا يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا إني لا أذكره حينا فأحسبه أو فالبرية عند الله ميزانا أكرم بقوم بطون الطير قبرهم لم يخلطوا دينهم بغيا وعدوانا ابن بن طالق ya dorbatan min tafiyin ma arada biya ma dalla da yi ko garu mina awu sai di na ali na ta na mauna uwai ban da ci ba da illali ya bulo ga min zai larshe na ebo da wundo da yarda yanzu na wa lara na inni la zukuruhu yawman fa nga wani ibrahim na abani wani hajjin fa abdurrahman ibn biljani na wo na ali na wuce hajjin yau ga ko abdurrahman ibn biljani wuce awfal bariyati inda allahi ne zana nga yi zana katsu wa gabe fa alikiya mi tsohon washe gane wa sayidina ali na wuna akida na gama yin nore asa yi na yi wunin goyi wa nan goyi wa tigiti wa feji ka sa da ne maji a sarwa wani yau su ko wunin yi da ne ke bani ga fusu ko ta jani wuwa ni mun ta an ce ni awa ina ki da ne ga mawa ye ba ci mini masiba na ki da ya gulu jigwa ta kasiri goyi manan wai mawukukul walidaini da gifu ya manci shi waje abin da biye ya tiya wani da ya zini ya manciya gan wani da jihadi jiji ko inda ti ga tiya wa zai da tire da inda ti jiji inda ti ga tira gun wani da ya zini ya manci ujiya ko inda mm. ti a shi shi wa fe ji masu ba zai ya manci uji gun fe da ya manci uji ya ko nígbà tí màá ṣíṣì wàá fẹ́ di fìtínà bí àjẹmọ́ àwọn yàrá fẹ́ dà gàkátà yìí láì dìde mọ̀ fẹ́ di education and investigation yìí nígbà tí a nẹ kí epo dẹ̀gà ní ọdẹ ní ẹmọ tí wọ́n ń gbàgbé explosive lábẹ́ tì mọ́ ọdẹ àbílẹ̀ explosive explosive á ti wọn lánàá ti wù wù pàtàkì ìjìnà àti ìdánilẹ́gẹ́ ẹ̀mọ́ náà rẹ̀. kenan musulunci wane ya juji bulubulu da ya manci da ce ce wa kaza ka hannu ta budu illa iyahu wa bil ya sana ce ci ji fome ke ga ji buta da yin ma sai gujo mo ji bululu bayan ya manci ji imma ibn ganna inda kal kibar ahadu ma wakilahu ma fala ta kullahu ma urfin wala tanharhuma wa ma qawlan karima latuma daga ga uffin ma mo ga kirkewa amma ji ga a je gina wajin nusallama wọ́n jí bàbú lama ga ajiri dá wọ́n lè ejìnà ọkùnjú ejìnà àmàna fídíò àmàna ẹmọ́n tí ó rí yìí bàbá ní ṣíṣì bàbá tí ó lọ́dá amẹ́kàndá ìsìlàmíà rọ́ọ̀dọ̀ ojú kàtúnú káà bàbá pọ̀ ọ̀bẹ̀ àlẹ́rọ̀ alọ́rọ̀ tó mẹ́kàndá ìsìlàmíà ji ìsìlàmíà ṣíbí àṣìkọ́ mẹ́kàndá náà ọgá dé ṣe ọgá bàbá bèèrè ní ìkáàkiri náà wọ́n àṣẹ́nu ẹ̀ a tuwo tuwo ruwa wa ji kaza kaza wani liyo tuyon gwallo to tuya baban kwan nan wi wani ji wala ta wani wani lifi wani ruwa ne ji yau bai ta wadda hukun fahimta wani mini wato ce fahimta bu jini a nan sa sallam ga alkaba'iru ne kaba'iri na shirku billahi ne la fato ci bace wa qatlin nafsi ne ko rayuwi wa hukukil walidaini da yanzu ya ke yaman cuji Allah wannan biyu ku ya akbar kaba'ir an da kaulu zuri yanzu jini yanga mana imam ahmad to al-bukhari to muslim to tirmidhi to an-nasa'i galu bi daga hadisi na nasubo galu sai jami'u sahih daga na hadisi 4604 ebogo ezu bi shafu ezu ga shiwaji ya e gine jakin yaman e shuna mu ka jihadi ba na jihadi dai fara da kan musulunci wani jihadi wani to haka wani kun fiti wani gan fitina ne a ga wa galo sai da ya zine yaman ciwon a sai da zai wa sai da gangu terrorist group sun ce wanda je private meeting wanda je secret meeting wanda je ndo gidi wa sai da ji meeting kurkun da ki bata sai da ji wuce masu da gabe da biya ci biya wallahi wai le ga man ciwo ja filo aga dawo wuce man ciwo ja filo bako an do da jan kali ne ta ci min ne na gulu wuce ta kafiri goyen نقض العهود وقتل المعاهدين إذا سيلا لكل الويا zai ji mai kafiri amma ana fi jin musulmi sai lawu alali mutu ya ce wa ufu bil ahdi inna al ahda kana mas'ula ya alkawli she ya gona alkawli she a daga tubo annabi sa sallu ga man qatala rajulan min ali zimmati lan ya ji dire haljanna zandun do na ga zawuri ne a luzimmati wani a ji musulmi ya ne ne kafiri kafiri ne wa goje musulmi ji wani annabi za alaihi wasallam gaza na wa kai aljanna wa inna riha la yujadu min masilati sab'ina aman imam ahmad to an-nasai ala gudu al-albani ga hadith na sayyo ga sayyo jami'u raka rakana hadith 6448 sanin gawo zimmi yunan kawai wa kan ajiyar cewa zai zai wu musulmi nan cewa zai zai wu man nan cewa zai zai wu idan shi musulmi shi nan cewa zai zai wu liman nan cewa zai zai wu man ya hadisi nan fi sabilillahi so ne yato ya kiri wajen ogan eti alikawar ya ba ni nga zanu ci adi na ki yiro fi hajji nga ne eji musulmi wọn adi kiyo wọn wu nga ci adi na ki duniya united nations nation ududana ndoti duniya unesco ududana ndoti kaza kaza bata yi nore kiye wa jindia musulmi ya yabuni ci mini masiba na na guluji buta kafiri goyi mana adamu tawqiril ulama hmm. eji makanta ja sebe won man yucha hmm. jama'a jama'a sebe won man yucin da ya gwana bubuke ga Allah ganin da ya cinye ne hmm. agaji makanta gabe manyi a magaji makanta gabe katu hmm. a su shafe jini bata ta gabara a ta yi jini zamu mu shi gani bu hmm. a ne bisa a san daga laisa ne na mallan yujilla kabira na da nan wani sai ta da mini ba hmm. wayar hamsagira na wa ya alifu da alimi na haka wuza na iya hakiyan manyayye mutula kiyan manyu ya wani da mini ba a maga ga hakiyan manyu muci asman amma ga ga ci bici wallahi mai tu bici cewa amma ga ki ya ci bici sun tuwe ya kibo bici jin wucin ima muhammad da da hakimi da hadisi ba zai tubi musami ta gallo la hadisi na biyu wa lo sai jami'u sai jirka na hadisi 5443 ya kafin ne feji kafin asarin fitari nan mai asar fitan lai page 23 bu ke ne kafin na bisa cina abdurrahman ibn ashaf na go e da an doki mini kura o mini zai je ba kura nan. a gada fitina wucin hali da an doki mini abuwa da bayan son albasiri a shiga son albasiri wale a jaji na ya wani ji tsala da lokaci ba wuji waya ramu wuji kaza, wuji kazan wuji kazan wuji kazan hajjaji ci gan wale ga gada goma àjájú láì punishment daga bá tó yẹ kí wuce egun yaya Allah punishment ya ce ki abu bai bi koyan ya ajaji magai bala'i na sai ta mai kide ne ya ku ya maka kuna a ba hukunci ne no bi allo ba sun ba ne bubu ta su mako asan ba ma ta su ma no dina da gana a ga no fi wa hadal ilaj iga alami tuwa wannan alule man wuce ko a ti lo buga da wa shawara biyo le abele ga man wuce tun azuma su ma mo shanye ki wa wawa akida na gaimu na na gudu dubu ta kafiru. a shek mukbili luwadigi wani gagara filashin ta volume 1 page 182 ga lasna na kul inna wula jid mutu shaɗi yi gaggan ajiyar da ya je da la yona a a so sau na ka jama'at mubtadi a jama'at tafsir yujadu na biyu misra a da zafi da zuwa jama'at tafsiri ko babu adon misra wa bi sudan da sudani wa bi pakistan da pakistani wa lahum baqaya qalila fil yaman amma da men ba ji ke fiye mun bude gi fa hum yuta fa hum yutabaruna mutashaddidin sane da tsanani tsarawi wa hum min ajhali khalqillah sane majja ci ga zai duro min ya ali ta yanzu ci jo bal hum ajalu min umri ahlihi ya ce yanzu wanci wasu ajja ci ga to tataji fa ya ce, wa yuharimu ala nasi mu da ga shi shi mun ga Jan haramu ya zama bi wa yantaqidul ulama'a nke àti ẹ̀yà mọ́ ìṣà ìlú owó àjá ìlú láàrin fún sáwọn ìjà ìdáde ló gbé náà kí láwọn ti ẹ̀jì ń ti ká bí mọ́ ìṣò wọ́n ti ẹ̀sẹ̀ wá lọ bọ́ká dàdókùn wọ́n ti ẹ̀sẹ̀ ọgọ́dá ájì kẹsàn wọ́n ti ẹ̀sẹ̀ kọ́wọ́ ìlà káàkiri ní ẹ̀sẹ̀ ájì kàdókùn wọ́n ti ẹ̀kọ́ jama'a yi mai iwo zane shi muku bilge ya jama'a tafsiri da yana fa a ce za a yi mina a ga jama'a tuli musulmi na hmm. amma ya gone tun ne gone yi musulmi yi ga kafiri na hmm. a cikin musulmi ya ga ala zun e jo a da ba zuma na yan jarida ya ga ya ga jama'a tafsiri wani jire tun ga mai yawo e bugu al ibrot bila kai hmm. ki a ki kaniye ne ya gina e da shi na e mina ga jama'a salafiya lidda wata wani kitala kidawa riji mafiya gada ta mamu minnati fi fiki kitalil fitnati ya muhammad imam wala labara ya shirya ya gwamman bayan da shirin alba na jimur jihar na asiri ne ibn bas na jimai manyan gwamnati nan musulmi na jimai manyan yana bin fasi shi nan ta ta ki shi nan ya bayan man jiyori man hmm. kaza na mai na dunduna da kaza na mai wawa nan alba da zari na mai na. nan ta ta gida abu kawai ganin na jiyori àkídà nẹ́jìgámọ́ àti bẹ́jì ìtàkàzó gbogbo sáńjì ọ̀hálà hmm. àti ṣíngẹ̀ tí kò yí lẹ́jì já ilẹ̀ fà fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ilé fọ́dọ̀lúwà ọdọ̀lú yago tunci mini yana gulu waje guta kafiri bai mana istilalu amwalil muslimi na bismil ganimanci a ga dukiya musulmi laji halali a ga ya gani mai je ko zanuwa na a a wa kun zagi shi aga owu eje tu gine ja fi mi ebo na ya ku da je ke ne da ze cha be da to ya de gwa aga ja ga ya u shi zagi de wo sai ce lati wa la ta kudu amma na kun bai na kun bil batili da mm. e ga ji duki ne ji gari ga gama ne mare annabi sa sallam ga inna jima'akum wa amwalakum haramun ka hurmati yawmikum hadha fi sharikum hadha fi baladikum hadha ala inna kulla shay min amri jahiliya ta taqadani mawdu anabi e e ga dukiyaye ya jayaye dukiyaye haramu ya ga wasu dukiya daga mane mare ya e ga ya gado shi ya bare ke mine ya foyi nan na furu mane ke mine ya jal na furu mane imam muslim ta abu da to an sai ga be daga hadisi ne jihar rubu sai jami sai raka na hadisi 2068 wa galo littafin ya kuratul uyuni hmm. ko fi tafsiri tafsiri abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu mali qawlihi ta'ala wa man lam yakum bima anzala fa ulaika humul kafiruna hmm. page 234 lo 235 muqabala na zanuwa cibe daga Algeria a cibe jibi a Sheikh Muhammad Ibn Salih Husayni na wani muqabala ya da gwamna da Sheikh Ibn Salih Husayni jibe ya je hmm. egun yoko hmm. zane giga na ciga min al-fasad alladhi hadatha fi hadhihi al-fitna minin ba na na ji faruwa fitinan nona an na ba da nisa sashi shi yin zagi da shi fiye da yalo ga yi zagi wuce alimtisa min tarafiya wula lazina ya sadu na jibala ba rufu wuce na jide su sa zaji ka ta tire zura yi nan a tara ci patio da ba zume nan ba wuce shi yini masiba na mini yan mil fitina na jibaruwa nan aga ne yin zagi ne sane da ya giyan su yin zai ja wune a ku bo shi ne zagi ma buka wunde ka bin diga mm. mun ga ku da wasu a cikin ku da ni ta tafe da ni da ne rajja ga ga ya wuce zagi da wani wani eh ya tsayin eh, daga sabayin ga wani ya biki sabu yin no nan an ni jan ba ke ya jiji nan sheku sami ga nas azullah al'afiya yi ba lafiya da su kwere zane gini ganin wale wanda ya ga gace jin wa gudun manko su ji lafiya kin wa ganin kin wa ga mutum da nan sani bi gane da ci ga fa kasirun min hunna hawamilu boku don ne yin da yut ne ja kulu bas madan ajewo wa ba'dhum addara fatwa bi ijhaz bi jawaz ijhaz a to shi bona zuma ne la ni ba ta ajewo don ne zuku ta ji ajewo don ne a ki a shi ka sha Allah wa ja mu a tafi ya ta fata mu ci ga shi ya ji ji ya ki a ji a fi misli hadhihi al an na haula alfata ya ce in tusibna wal ana wa kana fi hadhihi almushkila fa kathirun min hunna yas'al inda yi wuce shi na dangu na ya fi don da tile da yin a cikin kan ta ajiri bayan wannan yin Sheikh Muhammad ibn Salih bin Taymin cigan istahunna bi jawazi al jihad al hamli sahih na fatawa wancin na ya cigan yan wani na shugaba wannan waje ma bulu yablughu al-haml 14 kaga yawanci lagun saguni ne sai da balaga 14 nufi khafi ruh wala yumkin isqatu amma yawanci da ku ne a ce rai da suwa ne a ajura amma kabla zalika fa isqatuhu a min ibqa'i amma ka bi lokacin na nawa ya an gidan wanda ina dan bana ka ga za ne yiji gulu ta kafir ba wa manna ene lai ce ganda ya zalo ce ga ganga yunga na ma yun kafiru maji kafiru an ga uzurin da zalo rujiyan yin wa ne zai ke da fitina yau sai ci male ko da fitina wajen gadin wa kan tuba nga kan to zai nga kan to zai ya gwada nan ya mutu hanci min na ki da ya bulu ji buta kafiri bai mana taswijil banati bi gairi ya ba yin nan a gaji yin zagi fa waya zalo ci ma yi izini ya manci ajiya kowa da yanzu ya ya auliya ulumuriya ebo kibo a te ne gan baba ya yi zagin na kafiri yo kafiri mai la <laughs> musulma ta ko wala ji fahimta gan na. Allah subhanahu wa ta'ala gan sanki huhunna bi izni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf ya ji zagi shi a wanda ya zini ya manci aji ya mai la ya wasa da yake ala annabi za a sallam ga ayyu mamra na ta hajji da gairi izini wali a wa batil in zagin toro na ga jiya waya za nuna cinan mai da yanzu ne man cushin yana ya waza na yi wa batilu ya waza na gya imam muhammad galu ya to abu da to tirmidhi to ibn majah to al-hakim daga hadisi yana na aisho walo sai jami'u sai zaka mai hadisi 2709 a sheikh mukbil alwadi wanda garat lashirita volume 2 page 297 wa ala alatu tafsiri ya jibu 'ala musulmi an yi da anha matsalai a fiye yi zaji kafiri waji wajibi ta ce musulmi na wadiya daga wuce nan wa an yad'u ila Allah subhanahu wa ta'ala bi rizqin ya e zamu yi idza wulu a jini ya ci cibe tosayi yi zai lo addini ya ce shi biyar sauki bai taci wai ya maki da tun minki bali a da islami in zai yi zaji kafin da na fama ke cin da ce na ya musulmi ya fada musulmi ji na rai sai hukuma ta ruba mata fraud misli haza kan da ta to gobi da sai fayar ba da yi ne hatta tun bari da mawki fa da zara bata du'ati ila Allah e bo government la wuce su yi ki zunga da woman wuce ga ga yabo na. e eh, yi ji kafin na, ko yabo ya ji kaza kaza watakuri nan tafsir kama fa'alat misr nasra bi shukuri fa kad qama jama'atuhu ba'd an kharaja min al-sidni wal hukuma ta'lim wa ta'rif ma huwa alayhi wa jawasiyat ya yanifuna ma huwa alayhi thumma yahribuna fil jibal sanai daga dabba ne ga abi ya su dati party of the bosume wata tubahum al fatayat ajin da ke tilami tuwa da yanzu yiji eh dan wujuna rijalu bil fatayati ba ji ne ga ta ga su aga a ta ga fayawa shi da jiyan tujin na shi wai kunu na tafe ga jin zaki gam ina ba ki kafirun babba wani zaki babba wani kafiri ngalon ci gwayon fayawu ya wai gole tuga fawo hmm. falu kuma tu ta'alamu bi haza gwamnati mai wagan yan ji. ka shi abun nan ka kuna zai fi mako wani sai jibo na ya wuce yi jan ta ban bai wuce mai matsukun dan gwaci ya shi abu babba nan majin zaki na gaya wa fayu zan wuce a shi mbo kayi wa gane na tuba bawa un nga a ci da ada a ga to ada shi a so ya duye ina na ya en biribiri na shida e ga baba yi fa maga ga wasu yawo yu fa ni wuce mulu ya ni mulu ya sun da su ci ka ga ji baba ga ga a wafa ya ji o wọ́n mọ̀tẹ́rà ọmọ ìmùsùlùmí ọmọ ilẹ̀ làwọn amẹ́fùwé láàyè nínú àdúkùn àtàyè ìbàlẹ̀ àti ìmọ̀ ìlú gbèdé dẹ́sù ìfà làǹdóró nínú egbò ìmọ̀ àníwá òun àsúgbẹ́ wáyé jí ẹnà wáyé títà tó nẹ̀rẹ̀ yẹ́kùtù àbàchí mini masu ba na yin neman àfẹ́ dàrí ìpínyẹ̀ jí ìlàjẹ́ mùsùlùmí yìí ẹgbọ́n náà gàdàrí eji na gina jaga ne ibi wasu kunto wa a yi lalwa a ne ku shago alajina su a gane ta wuri ne ci masu a ga ya wuce idan wani ne ci ma kiya ta wa yi bi? be sai shiga kada a filahal mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'una wallazina hum 'anil lagwi mu'riduna wallazina hum lizakati fa'iluna wallazina hum li furujihim hafizuna mu'min ja gangwa gawa da jeje kushu da sallah bana da shi eh gaga yan lagawa nan zai je la zakaya nan zai je mai la alfara jagota na illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum inda gwaya in ya ji ko wujin zagi na gaji na fara nim gwaya bolme ba wuce a ah, ko abwa annabi sallallahu alaihi wasallam ngalla ahad abyaru min allah adde za dabwana layin ba kuke cina ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ma le yato alfacha ya ne alfasha to latin son so so ku jaramu re ahmad da al-bukhari muslim da tirmidhi ga gobe da hadisi ibn mas'ud go ngalo sai sai 7165 wa da aqulatul uyun ya Salimu page 235 Algeria ci ne fiye da page sai mini ganan a ga minan lazina ta abu bakiya fi a yi mamuwa lokacin ta sabuwa wa salabuwa a yamun fitna mini zai yi tuba daga kira kudu jibu ta kasiri wani da fitina yana mini zai yi tuba ne wata ni ne wa wuce shi a te wanda ya da yi kuwa ci da yi gobe musulmi shi nan kaku ne ya ce di fitina ya bane ngole eh yi ka firiyani a ce wu ya wuye na ke dina zugun a ce ya ku da kan haka ni ma je ka ba da zabe wasu ka ya ta tuba jani ewa madana ga hukuma zai da da mata abu wa kaji ila sabuwa ke hukunci ya wannan bayanin zane ja tuba suna muke zai yota gaci da gaci ya jaguna nan ta zai yake yin ga da tuba wa ga gijin nan mm. ta habuwa min la haramu alaihi ewa gobe zaji nan haramu yo fal muwatin muslimu zai fi ji wani musulmi ayo wal muslimu haramun damu wa malu wa irduhu musulmi ma to jiu to dukiyu to mutunci haramu yo fa alaihim an yi rujuwa ila ashabi ayin alimuhu alaihi shi Allah da zai ja gube na ya tsaye nan au ila wala sakihin ko da ya jaguna da wani shiga su ayyuka su ga wannan in kalu kadima su da wani shiga su ayyuka fa in lam yakun fa imma an tajala fi baitil mali kaga wanki madan ba mun imma lawa la gumbaitil mali wa imma yi tasaddaka bi ala sahabiya ana sahabi ala sahabiya ko maulidi sadaka ta kwala da biya da yuna ma ga yi mun kawai ka tuba jan yanda daga mai na ya ku ta ci guluji buta kafiriyo wa bejin da no to ti tarku duru juma wala ya da jama'ati mm. ya za a sai belo jimaya ya za a sai belo yidiya ya za a sai belo jisar labejen mu da tafi ya majiya ya bani wani ya gaza ne shi zane kafiri sai ce su daga يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذوي البيع ذلكم خير لكم إن كنتم ya na jadi ma ne jina a da jaga sallah ya foye ci sallah ya juma yi na fasau ila zikirillahi ya gaje sai da zalofi ka yace ga gaje dajin ma wa zarul bai'a ya kulluwa zalikum khairul lakum wuce da alkhairi ya ga in kuntum ta'lamun a ya da ilimi na annabi za a sallam ga man taraka juma salata marati da na ga juma lugwa zuguta na mutawaliya cin na mi tudo shi na min da darura cin mai da darura zoro ya ta ba Allah ala kalbi ta cin ta bayan mu riwaya ma Muhammad al hakim daga hadisin kata da imam wa to an-nasai ta ibn majah to al hakim daga hadisin jabiru sai jami'u sagir rakami hadisin 6140 ya lushi shi daga ba da bida abu wannan wancin kanan masallacin masallacin liman kafin da wani masallaci ko masallaci gbọ́ndọ́ wani masallaci ma saba dana masallaci zamfara dani ko masallaci yanyi bayi jiye ilata dani masallaci poli dana masallaci ya baraka dani ko masallaci ya jari ya ci wani masallaci ya sokata ko ci wani masallaci ya ansawar dini ci na masallaci ya da lati ta maki ya ci na bai ba ta ji maji nore ibade dan ne ungunguwa pẹ̀lú àgógó tọ́ pátá náà ẹzàdé lè bẹ̀rẹ̀ dẹ̀bọ̀n ilé tọ̀bọ̀ àdínà àdínà mo jẹ́ káàdé yìnà gbọ́nwà àdínà àdí holy bill of faith àgádà àbàdì yìí ẹzàdé ẹzù gbọ́ntọ̀ sí ìsinmi méjì sálọ̀ ọ̀sẹ̀ wo waga ga zai yaji shi jinin bane ba ajeji maya ya ji wa yusuku wa maga ga zai ji jinin bane ba ya to ke lawo ba tsoro ah ngoni ta ko kiye go ya mutu ani ci gulu jingu takafiriyo wa makasratu la itani wala ramili bi sababi kasratu kasri fil muslimina

ko mai gbaru su yi zanu da ya gafi a cewa a e gaggafi a cewa a jiya zanu ci gaci nan a ci kuwa ga jisun ga da da jihadi da na bon da na kazani na mini uwu zanna uwu zanna zanna ce bindiga ba ta zanna mai da family shi mutu wai le, ga waji da nan masiba wai annabi sa sallam ga sai alal armalati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah zanna yallaye ne sai zaki ne ji kunin gangani bi miskini na zannake mujahid wani da ya kuma ce ce na alƙa'imin allai da sa'imin na ko zane ji kiyam lil mai ke fiya sun gidi na imam ahmad ga ku biyo to al-bukhari to muslim to tirmidhi to an-nasa'i ibn majah daga hadisi ne abi hurairah wa da sai jami'u sai daga na hadisi 3680 an naga wai min yana gulu ji kafiro yan guwaci min yana wayan mana tarwi'ul aminina Hmm. zai shiga lafiya nan nga firgita lalwa hmm. waje a leji ya ci fito kofi a dan buhari amma ya bude da so zan nuru agun a ga kofi dan hmm. wani ko ci, zan wace wọn ṣíṣì wọn lélé egbó fìtínà dẹwọ ní àwọn bí díga fún yìí wọn àṣẹlẹ̀ dẹ̀gẹ̀ fi ní hajj àṣùgbà ilẹ̀ ilẹ̀ ilẹ̀ kata. òkùnkùn ṣíkátọ̀ náà ẹni òkun ayé sallallahu wacce na zaman lafiya ga da wa tiya wa shi A mm. amma na zaman lafiya da wa nan wato gumbo ga logun firidu na buhari wato lami da gumbo da ba mm. kibo zaman lafiya da wa ba e ni lele wasan tu e jindo ciwo ma firgitin wọn ko mm. zango ci wo ma unyi ti bele la ka e go ti gulo to tun eni ele bi àwọn ye ni aji awo ya ji oli mo zango ci wo to ni mo ju lórí ama wo lo àwọn suna e go ti bo fitina dambu e ni fe lafi adamwa won je ngo ci mo wa eni pata ka mo ori e bo go yi ba zaman e e lafiya bi to ci to ga والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد استملوا بهتانا وإثما مبينا والذين يؤذون المؤمنين لجلاغ مؤمنين باجي والمؤمنات يمؤمنين باجينا لغير ما اكتسبوا من ينادي ليش يونانا فقد استملوا بهتانا وإثما مبينا أمي ليش نشوفوا كل عليك alaihi za a sanin ga man akafa ahlil madina da na ga da ladda sun je firgita bilo madina ci na akafa lauta shiga da sunan alo za wuce ibn hibban galibi daga hadisi ya jabiru sai sai sajiyar raka na yi 5977 ya goga shi fejis siti na gada wani lati filgita lodda na yan buwa bai yi bulu mu da kafiru yana wai mana fashi wutola ko tafaku usari ya wala ga gashe ba family maga gaya ya basu biya askarun na yau in zagi na shi ba ni a ci fito ga soja kafin hebu mai soja kin wa gano an ya ga lawa ra ba mu ko ko zagi na shi ba ni a ci gaga fito ga fito ga police ɓatan kafin nan e ba da da shi ga ga kafin a wani sun hade mu a the end ga ji kiyo amiya ko ko mai ba ga wani wa tun amma azun da tubu zama ba ta yi kafiri imi cikin zaki na tiyoto waje maza a gandar tun wuce wacce a tuyon gwamnati go inda wani maza nura a jikiyo a nura ga yuro alaga hmm? awo to mai ba shi shi a ci da gangan zando ne zai lotun gwamnati na wajiri da e ba ti gan wa gan wajiri da nga azu yau tun gwamnati o idine mo fun yaji bara a gwamnati e ba je zo gwamnati o e tun gwamnati o shi kenan e ba mun e fukwa umma kabufa umma tazifa umma nunuwa umma cinasa hmm. malaga agoyi ne hmm. imma ya bi je gi ma ya a se ke pata ga mo re anabi za san ga ayyuma mar'a sa ala zawji har talaqa in zagin dondo na gada waya walla gangani be bawni nan min gairi ma ba'asin fa haramun alaiha rai hatul janna wai bile tun ya ne a janna ga haramun ya kai ni janna gajin haramu yu imamu ahmad to abu da to ibn majah to tirmidhi to ibn hibban to alhakimu hakim daga hadisin ya na ga gudo sai ya jami sajjar raka na hadisi 2706 kuma ba gina shishi wanda ga gwaki da ya takafilo ko wa mu kiwo akida ya takafiri jin aji gulu gu takafiri nimbo mana awwa zango ciji da fawo sonwa wada soyo bu bango cho kai family o moji bango cho ini awo so so e ba mi akol u wa akol mu kola ni o so la kol wa di kian wa lo e tsa ni tsa bu ba tsa ta tsa bu ni tsa bu kan wa family o ga bo ni go ila ya de tuli wu wa so so ba n ba le je ya ni umo wa labari ga uwa umo labari ga wa alayun ya kare ba da so so gumba mu cin dine mo ko sai su ye wawunza ko gwamnati ye wawunza ko police ye wawunza ko soja wa ga ne waya now waje abile gine wa sa kuliji inda kotu wa alaji kiyo alawu ya zambe ba wun ki mayan nan nore jama'a ije to sai da shi gune da shi ije to sai da shi mai yi je to sai da shi mai goye da ne fi sabili layi sai cuji ba dai a sheik mukbil walidi to ya gagarat la shirit of volume 2 page 138 wa qadiyatul bayda ma'rufatun ladaykum wa ya anna intashara jama'at takfiri jama'at takfiri zai jalabi to akida ya jama'at takfiri na ji kiyo a gashe ba fiha fa za ba shabun barufun shanaki yuridu an yatazawwaja barufu wuce wa gan wajiyawo fa azhara lahum annahu minhum barufu wuce Allah wa gan da mini abu fa zawwaji wa ta gina zagi layu ni ba da zawaji bayan waya wajen zana akaza imra'atahu huwa sunniyun kama yaqulu al-ikhwan falashukuhu wa qalu anta kafirun wuce ta ayi lagun Allah da cikin a sha barufun nan a ci da yaro suna idan biyo amma yi mi na wuje na zugun ini wuce daga jama'a wa rubi budan wajen hunga yi mula da ganin zuwa ga wannan kafiro abu da su toli kafin mar'a dole mu yono gajin ragin na yana kata ko yawa ya na ka irta datta ina mallawa guya ya bane wannan hajiri da sun masu da katilin wa fitalin bayanin kabila ta yi na na daji ni wani da ba da yi kawai nore wa ma kiyo wa ma ya kuta kanyar kabila gubo ina liya za ta to na ka yi na har da kafa na ba na daimin na yari. nawa ne zana ko wale ga mini masiba ne yi ne mana in Ko, a shishi kun je ba ko amma wallo wazi ba za nuwaci ko kafin ji za nuwaci ko makaranta za nuwaci na za wuce haki da jeje na da jini wani za wuce lafiyan do nan ga tsaye nan ga idediyo ya do nan mun ga yana ya ndi a ne zage ba da feji wuta yi ba amma kan waye na fu suga ga zannin wa lo balo suga ga da kaze ma lo ba kaza wa shi yo suga yo suga yo suga kan wa ji ruwa ci jin suga din ne mun wuce wa da yuzu wole ba da shabon no shi yo fonko to man sa da ne ga be man ne ga be ne ga e bayin zagin nan wai le ba wa le ga so bayin zagin nan suke tin zagin su je buwa za ba ne no ala wa to wai ba je da ma ne ga wa so ba ga wa ne ga wa ji kaza ga wa ji kaza wajen abili zagin nan wa bu frustrate at the end wajen abin bago ce wani yi ne ebo na corporation ne wabe yi na wuri a nan si mayan nan gulu fitafir number 12 go gube ci mini yana gulu jibu takasiri bai mana الحكم بأن الله لا يغفر لبعض الأعيان من الناس والقصد بأنه في النار ẹ̀dùn láwùkúnchù bá lọ́sọ̀kọ́ àfábẹ̀ làkànlẹ́yà ìmọ̀ àdáni kọ́ kúgbẹ̀ bá ní ẹjù ẹjù àzábà òun kẹbẹ̀lú ilé náà lókè jẹ́ ìgbẹ́ sọ̀dọ́nà bá ní gùn náà iná lílá ìwé iná ilé ẹgbẹ́ ilé yìí náà sa àníkì sọ àtúnú iná rọ̀júlá ń kààlà jin àjíǹgà ci gan wàláyé láì fìrò láhùlí fúlàní wàláyé sọ̀kọ́ àfábẹ̀ gan kààlà man zallazi ya ta'ala alayya Allah sura li fulani zi ga gami ha fadin zaka zai amce amce shi ga far in ne kar ga farto li fulani wa fata amma da kani da inda zaka zai mai toto biya ba shi kenan ba da mm. wa muslim daga hadisi ya jundu albajali sai jami'u sajjar raka na hadisi 2075 wọ́n bí ó rẹ̀ lágé ìjìn àkídà ìrìn náà wọ́n àfẹ́ sàkúrà fún ìpọ̀tẹ́sì ẹ̀ẹ́sì tààtù wọ́n àfẹ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ ìdíjà àti ṣẹ́lẹ̀kẹ́ tààtù àdídà pátá ba da ne ji yi ne dai musu jawo nan ko ne dai jawo nan na ana ga to ba su ko ba su da kici ne tafiya aruju ila alhaqi khairu min at-tamadi fil batili zai ga zai ga zai ga wuce to da zai bida ba ta wuce to ne jima ba wannan ga alhamdulillah ba wata kijin ba wata aruju ji ana mai alkhairi na ga da sai mu faduwi abuju ilal haqqi ezu jabuju tun gaskiya khairun min as-samadi fil batil wunja al khair gana wa sai continue be gamane ne ne be yende be na rai kawa ga jabajin wacha jara jin aga ba an e kaza ne be le na luari ego wo bi atu zalete jin na ga ni so wawo sai ya shi na to tuba je da jiyoyi da ga wuce malaki abu abu da san la sharu ni tuba daga kida sharu yanci ba wato lita ji kaci ka mun ji bayani ne to su ma kida sharu ai to albi ne ne ya zo ga shayi ne da mu yan go guta ya ci adamu yi yitira mulki kibar hmm. a sai da wannan sai cin kida na ga mun annabi za a sanin inna min ijlalillahi min ciwon na to ikramu bi shaybatul muslim da na ga musulmi wucani ti bo kwani na ga jo fiye wuci wa hamilil qur'an da na maga alquran ku bijina fiye wuci ga dalgalifi wal jafi anu wa ikramu zil sultanil muslim wa mawsun wa gushici amango ni ezaga ibi akida sakpanni wọn ààrẹ tó jẹ́ kí ìjọ ẹ́ lọ́lẹ́ àtẹ̀lẹ́ àwọn ojútọ̀ ìdákọ̀ ìwòrán àgbẹ̀dẹ́jì ìjọba zakọ̀ ìjọ fún nẹ́jẹ̀dù láàláàṣí wáwá ìbìlì yẹnlẹ̀ ìgbẹ́ mọ́ wọn rẹ̀ ìdá ṣe wọn mẹ́rin wọ́n da gusa wani ne wa buda lu da yi sai musa wala sai jalu sagiraka 2199 ga na hasan ro wadanda ne ga ilalun nasir na page 20 ga waka sirun min gulati tafsiri ga duk gundu min zai jeji gulu da takasiriyo nan bal aksarun duk gundu yantaqisu ulama al'umma mm. aja sai ya manya ya al'umman naji aibu mm. a ce ba man wuce shi waye mata almutaqaddimina minhum wal mutaakhirin to mai mafarto yan na shi wal mu'asir to ya zamanin nan baru ba ma kafaru wal yaz la kanu tuma ma shi kafiri rikin na farfar sai ya albani ba za mu ci gangan an shi ba ta ce kafiri na wal yaz billah mm. yago guni ci mini mashi ba na gulu jigu ta kafiri bai mana tafsir jami'in firakul Allah a gaggaza duk a ga firakul Allah ba ta ga kafiri shekul islam ibn taymiya وفي من السنة فولم 124 لفا إنه ما من فرقة إلا وفيها خلق كثير ليسوا كفارا نقعد doro دور دواء kirkan do ni waje no do mini kira ko musulmi jona illa afacha di life wa tanguru ne yake kafira na bal mu'minina bal mu'minina mu'mini jayo fihim dalalu ne sa shaje gifi bayanan wa zambun da zunubi yastahiquna bil wa'ida kama yastahiquhu usatul muwahhidina na da naj'al al wa'ida kamna usatul muwahhidina naj'al al wa'idina ga wannabi ibn taymiya ga annabi sallallahu alaihi wasallam lam yukhrijuhum min al-islam ahlul bidai naji to asha'ira to maturidiya to karramiya to mu'tazila wole ko fa ta ga naji annabi sallallahu alaihi wasallam ko musulunci ba bal ja'a lahum min ummati yani daga min alumu wa da to sufa yaji wallan yakul innahum yukhalliduna fi an-nar anai ma ga agaluna atiya fahaza asun azimu yan baki muratu asalin ci kwadana nun goyi zalaye da nan jimi ta yi a sha kiwon gaban a gauga a shayar a kwata yi kafira alatu litafi a ka'ara alatu haki kuwa kati gobe turanci yadda ya kuskure yana mun gwaye zo kun shi nan wala ta kutu bika koma min katibin illa sayafna wa yabqa dahara ma ya dawo wa ma min katibin illa sayafna adira ko adira dangu ne kaina illa facin gasu wa ya dahara ma ka tabbati ya dawo ya na mawakanin wa dangu wa ci wa felu wala taktun da kafi ka gairi ga kayan biye goyi mari ban biye na ya tsoro fil kiyamati an tarahu mai fa alkiyami ya da wa mafi wale wa yanar ẹgbọ́gọ́ kọ́ọ̀gá káyẹ̀ká ẹ̀tùpátá ìká ìfìrí pòlífì pátá ìká ìfìrí kẹ̀lẹ́kẹ̀lẹ́ ìkànnà ọmọ ikú skúrẹ́ yìí lè ọjà agbẹ̀rẹ̀ ayẹwo rẹ̀ káwọ̀ láwọn ya ci e bona kawo ji mutu da da fa nga zanu ci afi a ko mun ci afi da o ya ka daga ya jo nga asara oroke tiyo yagwe yiti alkawli bi tarihi ali ilimi litafi uchuko uchuko e manji ya fatu libayina ya shari'a na wani ya sai muslim nan a ga alai ta fi ba ta da yabo da mu wuce ya shari'a ya e shari'a mu ku fara wani yadda ne kuskure wani ya fayin ga jingwa lon wani ke ne ne jingwa wani na ya mm. a sheikh mukbil alwadi ya nuna garat la volume 2 page 86 a gama ra'ayukun fi man ya kuli fata albari ya jibu an yi harraka li'an na go kitabu muftadi'a kiwa ga kiyar zai gan alafatu albari a jina nono ebo na littafin in bidi a jiro شيخ مقبل بن هذا القائل لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعذب بالنار إلى رب النار لقلنا إن الأولى بالتاريخ هو هذا المفتي الجائر مقبل قال kun bu na ni diga e ji zaza ba da na ya sai sai cira da won ya ga zanu go ya kana dinan ga da to ga fata wai run cinu wa ana aksha alayya ya sallahu basiratahu me ya da ya zawo na sai ya yi cewa da gaskiya ne wa an yi al-ilm an-nafi sai ci ma da ilimi aka zawo wa da daga yi na ya yore nole yan na gama mun ya ja shi she za ji hadi ne ya unga ga shara kwata kafiri ajiye ne ya na majin hadi ne na akida shara wuyo, guyo ya luju da warki mu ya ji ya mu ya ji sallah wale ya wato mun baba ko no ko lamu ci o tuye wa ga fara bayan wi ku fa bayan wi ba lamu ci mu ko ci ga fa bayan mu kan kiyo ngo ga je ne ci dabu ne ga al mufti majinu ngamba lato ili niwezu sunda soku ya wegi bieniti tasfiri na lil mazahibi la arbaa eza jadeji afedi tasfiri yaza ili taklidi ya mazahibi guni ilina azai bane za wuce shi ita ka zo a habaru goruba na albaban min dulilla wuce yana ga dingalo da ci fedan to alori ga shi ma wuce na kinga shi wa a cikin kuce ya a guji lita kina gaji ka nga man laban na kalu masal na shiga to shirin yawo ya ba laya da hadisi da aka nuna cewa loku ga man ne yake dalili bunu ji guta kasiro nga laila ta ta da filita ta su shi to boye ji ga gube ci bunu ji guta kasiro be nga ke la zan wace ce la tiya ga ya da kuma gushi ciwo kun ji haka hmm. anisa sallan magana ga guwaman ma a kamo fi kuma salati abu ta ga yaje sallah nan kai kai da shi na tuga ji kufrun bawahu kafir na cikin bangba nan alaikum min allahi burhan wani dalili daga ba sai ce kafir ga nan mai kafir cikin bangba kafir ci wuce ma wuce gogi ya jama'a kamar ne ga kafir ci ga da wuce to ganga tuwa wani kan bu nauga ku ta kula masa fatu ba shi kenan ba mm. ta waje kawo su mujayi wajen zalafi shubha ajiye mawuci ko mini manyan suna gagaru mi jo zai yau na je bai tage su bata police bata soja bata immigration bata ikafin ajiye manyan suna kirki na jiyan yiri na gairi nana ajiya imam muhammad bin hanbali ya su bani labasi jin azaba da iya kare amma imam muhammad support ga da gwa ebogo gati fitina da musulmi jimare lanuwa ci shi shi fiye ga broda ne ga mala abdullahi eh ah yi da imani ne ka daga goya go Najeriya kan min fiyatin kalilatin galabar kasira tan bi iznillah hmm? ka zamani a nabi nan dafa bai da bindiga su kuma na sala ya wuce ga eh ngo amma tiri wuce je bi ko ina sabi sai su to sai yi bi ko ko ala noro amma ba ni wai laifi ko da ya ta yi zanwaci ma ya mota ka da jiyo zanwaci ma guru ne ki jiyo ma <laughs> aircraft buta zanwaci ma ni hmm. da su tun daga waga 5000 km sun ji bade wayo zanwaci ma yake 47 wa ciwo tun daga ba 2 km da wajen bade kiyo wajen bade wajen bade lalace wa maji wa da zanwaci ma yake wai laifi za wani yau ya dimi yau dino alaka wala ta kuku biya ya dimi da ta lokaci Wai ya gana ne za a san daga sai na bakari da sofi da sofi ban kuro ne tuka mutu a kan gan ka kiyaye kafin fawuli kafin da sai jini ya sa fitar nan washe da yan wallafiya wanda sai ba mangina ya yi shi ba? ji guba qatlul ikhwa wal jiran ba umma haba ba'dha gudu jibu takasirin wa an zawangi bi shi a ce gudu shi makwabci bai makwabci a ga a sai da shi a sewa ta alaka da shi yaji bai yi a wa a wa ki a ga wani president da annabi za a sallu ga inna bayna dai sa'a kaniya alkiyami nan alharju adi alharju dabo ya alharju bi ga alqatlu ya zahu ma huwa qatl alkuffar da ya wuka kafiri jare walakin katul ummati ba'daha ba'da amma al'umman nan sashi ada fi hawo sashi hatta anna rajula yalqahu akhu fa yatuluhu har idza shishi wa da kun biye ji wuci ga yaji wuci wu tunzo hukulu ali zalika zamani da ga fi zamani wuce wannan a ga hankali wa yayin wa yakhlufu laha ha ba aminan nasi ya sabu aksaru ma na malashi wala su alashi duk nan a ga ko ko burga da alalmina din ne ko goro wani kafiri ja gane musulmi ya fiye musulmi yau wani ne ji mai duburo ne ya wani ya misra buwa wani ya algeria buwa wani ya somalia buwa wani ya egypt buwa ba ta gudu jibu tafiro guy mostly many na contributing to all this knowledge imam ahmad da ibn maje gano bai daga hadisin abi musa bu gano sai jami'u sayyid raka na hadisi 2047 littafi وقالوا لتاتي نيغا مدارك النظر في السياسة بين التطبيقات الشرعية والانفعالات الحماسية page 382 ga walgaribu ya mamaki anna man a hazatu daula lilhidimatul askariya da na gwamnati gala guduji hidimatul askariya ne wuduji kiyo sabis liya dai ma yusamma al-khidmatul wataniyya an duri service ne ne shiga da wannan yi service yuqtalu min qibali hadhihi al-jama'a da jallai mutu jama'an da na da kofa fandu le kofa wu. Bilas bilas kitabacin ka tuba ne wa duniya walau kana mukuran ka gwamnati ga fo zaun fo ga fo a a service ji walau kana sawaman kawama ka kofa ne ga yi zane jiya. ji fiyazu umari to kiyamu layina na ko نا إيان يرابطوا إن الثقور أو أريفا منه وعارف منهم الرمضان يمي من يتعلم وشي يمين إذا يفا داد يسابس ونجيريو من له يد بيضاء في دعوة صلافية داي فيدي كوكالي صلوه كاكا دعوة صلافية شب على دعوة آل سنة آل الحديث والأثر الفرقة الناجية الطائفة المنصورة نزل داشية نجي sabi da ce shi amma zaunci ba ta fi gada wani suna gashi ba nan la ya kunji al'adalin baikihi wetin yawon bugbanin la'ila jama'atin wa la'ila juma'a yau da tsallayen juma'a wa maloto tsallayen jama'a wa matsalaciwa ba da an an haƙi da matakul askariya bayanan wasa da su jizona wa akharina amma dai zamu ci dabo kharaju min al min al bilad mubashiratan atiya wa jeriyo da ga zuli min ila sukna ila al matar daga bagolu airport wa min man qatala abahu amma dai zashi dabo ne gishi shi wa babu wuna bi hujjati annahu kana yuwi ibnahu fi ijazati al-askariya ga yabone yabone broda yabone yabone broda un dabo na broda un gada shin daga fadi so waju shi min buga mu ne ciwo da kila babban ta go kafiri da baro wani aliyan go ko fa bata mai kafiri ta babu su daga na broda yake fiya kasha da su baba ma da daji da zugu ya babawu asida ne ga mayan nore zanage ga ga ku papa ta ka ti je ni ngo ni wa le nu wa ji wa lo ara anya ka wa da e o ba bu sun ti anu zu o be no wa ju ja nu ga sister un ne sister un da kila kila baba ya yi sini e bara aguji dono zai mai ya fatawa wacce ne abu ka ta da

ya da fi akhir zaman karshe ije iza jabitiya qaumun ahdathul asnani sufahaul ahlam iz aibaru fuji e ya ala wuce sarauya amma shi shidwa dole ko wa a sai daga wage ne na? ka na ya zashi shi yadda misali baya zabe shi shi mun dai da ya gun 300 ko 500 shi ta wani in ka na da ya kuma da sai tukuna hankali on yana daga latari da wuce bangare ni wuta eh yana ko jaja mm, ka na ku ya na ku gwaniya hmm. division ni nga nga ku battalion da su kuma abu kaji wani division ya da ba ta fiye soja mai abu ga cikayi polisi mai abu ga cikayi wopo wuke abu nan da ya ji wawa shi da ana su faula lani ya karahu na alkur'ani bi alsinati a sai ba alkur'ani mijin taraji la yajawuz taraka bi wa goma ko gura wa goma ko gura da haji tufai da ne bana ya kunu na miya kwale khairul bariya ya na mina dinin kamar boko sai mina rabiya a sai a sai la latiya dinin ke mine pe latiya tan chona fa mallaki yahum فليقتلهم لأن قوانا وقوان حين في قسيم أجرا عظيما عند الله لمن قتلهم لأن قوانا وعدلانا تشكوين بيان تشكو Imam Ahmad to Tirmidhi to Ibn Majah ga gobe da hadisin Abdullah bin Mas'ud go wal awariji ji kafiriya ko kin na ji sayyidina Ali gana a gan ba kafira ga hum min al-kufri farru wuce da wannan

a sheik abu abdullah ahmad ibn ibrahim abu da ne littafin ilanin nasirin wani ga fai 39 yawa anta ya ake wa ya waye gini alladhi wakata fil gulu fi tafsiri no da ga guiya ka ni to ce gulu ji ta kafiro nan wa falatta ikhwanaka wa ta ga da wa waji nan idza su yi ta ta'an mas'alati min masail dini aka ji no ga ce masala da timi masala addini la tastatu rijabati ويا جواب فيها سواء كانت في الطهارة أو الصلاة أو الصيام أو الحج كويلي كوي صلى كوي عزم كوي عجي أو غير ذلك بل وكثير من مسائل الثلاثات ومسألة كمين مسألة تويديو ومع ذلك فانبا دي جاي كيري نري مزقون فانت شاف في أخطر القضاء لا ويا تفيري ويا تفيري وكواريك صرت فيها مجتهدا مطلقا waɗi alula waɗi sallah waɗi zaka waɗi hajja ka ta yi ma da so da dai kirki na ko ce dai gani zuwa mutum maza ya tafi waje mu ce ina ne da kafiri na an gwa mana faraji na suka ya abdullah ya wuce yanzu ya ci ta cin wani ne wa kuzul ilma min badihi da layi mi da ya ba lungu da layi mi na da bai maji ga zo makanta wa arif qadra na suka ɗaya mata ya ci ta cin wani saka sirri mina wula'i sashi duk nuna yana wuce imma an ya kula mashugulan bi harfati min alhira wanda ga bizi musulan da ce ko kuya ko da zuko ko fakabu ko fatazi ko kuko au tijara ko wace au zira ko ya nunu wane sa'in da min alwaqti biki wale sa'in da min alwaqti ma yakrahu fi alquran wanda to lokacin ga ba quran nan baru ba mata mura alayhi ayyam la yaftahu fi kitaballahi ifo yo ta un ka un qur'anu cikin wajen wayan kaza fa la yafamu illa bikani kawai ma ba ta qur'ani aje no fahimta na ta digi wai za ka na hada halu ma alqur'ani aya ga to halida ne ga da ne qur'ani yo fa ma fi lati abadu wa ba'adu wa abadu wallahu almusta'an ya sunna yin ba da aula kun yi ha maji jike kin ba wannan wa yana yi zan ci maka ba ga dajiwa madan madan wani tafsir daga ba wannan har bai la ma sha Allah hashiyo page 48 yeli ta littafi ya ilanu na kiron gaf fa ilqa'u la ka bi tafsirin nasi ne da ya ta ga hukunci shi bayan da sha ila ya kafiri ashalu in inda sajirihim ga yanna simple ga ba ta cikin gimi ne hajin Allah dinna la ya ya'lamuna shay'an min dinillahi azza wa jalla wa man khalaqahu ko wa sami aminu ma'arafa zalika mirin ma tamamul marifa na zane ga kun za zane yau cikin ke babu ayyana yau ga zane je ilimi yan dole mini ni ni ya ji ya ce wa wa kana ma ahadi mukhatib wa ka anna ma ahadi mukhatib maktuban alai kafirun to ga zan ci mini abo je stamp je eh na ka kafiru ba da ya da ga fiye ubu wasu muna bi nasu ka nan wuda ballati ta sumu nasa kabla kiyamu sa'a nas'alu la lana wa lahum lidai ba bawo ya ci ta ci to ci so ba eh la shi shi kun bi ne tin ayi lo mi ja nga ye ga ila go ga ye go ma ga ndo e bo ja ye chu ye shi shi mini yana gulu bai mana wa ce bi ba gafara ya zaja gaji hanjeli na ko? Hmm. ko ma wa ce bi ji kuma sallah gaji Angelina? na a na isa a sallar ngani ta ga filoli a hiku e ba gafara ya yi wasalu lahu tasbita e mai ba bi cikin ɗeyu a gai dunga kabaro nan sai na hul'ana yus alibanin ba ni daga a dunga alhakim ga da daga hadisun yan usmanu sai jami'u sa gira ka na hadithin 940 Allah subhanahu ta'ala ga ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu yastaghfiru lil na wani kanu uli qurba ma kana lin nabiyyi wanda ya nabiya wal ladina amanu da zai ja imani jina an yi yastaghfiru lil na wani kanu uli qurba na ba gafara ya mushriki na ka ga sai zai ji idan ya ji nan wa ya dole ne eji na shi ba ne za a ji hajji limiya za mu ci ya kaduna a yashin jana ya shi ko ta zu shi ya za mu zanen wanda na ci da yau kaya ku kunuwa ji kun zallata ba za a mutuwa da masu gata ya gwani wanda za mu ce ya kafiri a bida ba ga ba wa ne ba ta jin ne musulmi ba ta fi hmm. a ce gungan na ko ba mi ko ba mi mi ya lo ji na ida yi kin de le na ga na ko atu ti ka mu du ga wo de do je ji je mo te yi a tafi fitina na yi tsakanin zai yi Allah kiyaye ya shirye ni ci guluji gulamar ya ta kafiri wa ne na wai mana ya zaji a sai gaji wa shi sallama ko ma zanu ci gane zanu ci yawa ga mu ya haɗe yau da san gudin ga nuwa ci mun ya jari kan ya sai cikin sallama ne sai bani wani ne ga za mu ci to nan ya bi wani sallah to nan wani ya wani fiyazu to nan wani ya wani ba qur'anu tọ̀núlé ọwọ̀ ìdíjì báàbù tọ̀núlé ọwọ̀ ìdí ní káàbù náà wọ̀n lẹ́gẹ̀ wọ́n àjú kí àyán wùlíẹ̀ musulmi yan àmúgbálà wọ̀n lẹ́gẹ̀ wọ́n àjú ka sallama yan bi sa àyán alébìsá àsálùmí látẹ́rì kò lóòjẹ̀ ta tààtù mínú ya alwa aljanna sai ga imani ji wala tu'minu hatta tahabbu e ma ji imani wanja sai ga wado ji awala adullukum ala shay'in idza fa'altum wa tahabbtum yewa wa gani ga milayin wakin wuye ne ya ga wuji ya fiye wado jina ashu salama bai na kun ya gaje sai ga sallama shi ba a na diga sallim alaman arafta wa mallam ta arif ranar wadda na to ranar wadda ya e na e e ji sallama ila yi mashi na yinan nan ebo a ebo guru ji guta kasiriyo ya ji zanu ci sallama wa maza a ji sallama mazugun a ke je waya ranar ci ma wa guji sallama ganin wani ranar sallama musulunci wani ta kafiri galo da na wuce waje sallama ta ɗauki ne zaci jiman yi wani imma zai ga wagun gawa alaikun salamu nan imma zai ga wagun gawa alaikun nan ndo waje ga waje ga ya shaya za ku yi kun bita yake fa yi biya sun da bina wuri duha ka kafiri a nan da ya gaca kafiri sallama jima amma ga wani kafiri ga waje sallama zugun waga jagu ga wa alaikun ada da yagun ga wa alaikun salam ko wa alaikun na amma ga wani to so da ga ya shaya amma awaji min sun so na to damuwa ba na mawada ne to busa ko ya jin taimako da wuce tsawa ba shi nan ba a kida na magama wa gudu jibu ta kafiri limbu ya shi ya gube ya ci iyaka bituku ta kafiro inda ya bele ya ce ya fatawa ga ya zufu jijin ma wuta bujo ko ya zufu ya fatawa ga ya zaji fuji jima ya wudan buwa ma a lojin ma yayin ko ne ke da yake zan wace da ya da shi da ma ba na azun tun da gani na gyau wuce gani sai akuti yi ba wuya da jishin ma na jima mace na gyau ko zan azu daga bidan wuce gaba wuya da jishin ma ba da gyau nan ko na azu tun daga bidan wuce gari ne mu, ban da jishin ma nan sabi ke wato malo ndora wato buji ji bo ba ba wuya ne daga ta zama fahimta na za tu fi shekin faruddunmu ilan lahiwar rasul a sheik mukbin ilwadi ga rasula shirita volume 2 page 187 188 ga ejidan a gabi kam tan ake da salatun juma'a bai za a shiga aji? Za ajiyi zagukin agoye ka cajijin mayan wa'adda zimu an yankunan mazidu jami'an sheikh mukbil ga salatul juma'a sallar juma'a istalafu fi ayyama ikhtilafin a da cin bai sarauni fa ba'dhum yaqulu bi arba'ina sashi yamma shiga shi ba fasa'ida wa kad warada fi zalika hadithun da fa qala al-mukbili innahum innahum fi zabil يعدون المصلين كما تعود الأغنام أي هل هل وفوا أربعين أم لم يوفوا وبعضهم يقول ثلاثة مع الإمام لأنه شيء مغنان زموتا أغا هيجيو a yana da bukatu na fama da liman ruwa da na amuru zanu ja bi salatin yau mai juma fas'au ila zikirillah ko ya ne jayi ma ni jina a ga ya fura juma ga ga da juma ya ga da lo pipa ya tuye ga da lo kala za wanci jigan fas'au ai amuru lil jama'a wa kalu jam'i salasa ga ne lo wasu jamu nan rumuki wuta wa ba'dukum yaqulu sashaji magan sashe majigan اثنا شخصا da go gube mal imami wa yastadil bima ja fi sahih an annabi sallallahu kan yaktu faqaddama ko faqaddamat faqaddamat ayrun fa kharaja an-nas lam yabqa illa 12 aga alif fi jutuba atila kaji atila kaji ga da madina dan ce ci da bayan kai wuce ya ku da ba ne ga da madina na ko da ya ke ji masallaci na ya kaki zago kuma amin sa san cikin sallah wa zan zalla subhanahu wa ta'ala wa da rawu tijaratan aula wa min fadlu ila wa ta'ala ko ka iman hada karshen aya wace wa wasahihu min aqwali ali ilmi e ga na mata su ga mine ga yan man jona anna tasihu bisnaini ke dai zaji sallah ya juma'a ya zagu ba nan qala hadha shawkani wa sunani wa ghayruhuma wa imamu shawkani to sunani to zai yi jayana mimman la yaqulu illa ala dalil min zai je dan tu dalilina wa dalilu ala zalika dalila mai tina tinga go ngai ali musa sallam ga malik ibn huwairis wa idha hadarat sadif fal yu'adhin ahadukuma wa li ummukuma akbarukuma na salla gada de zai ni mine bula sallawi zai ni mine bo muji liman mukbil jawatu wa minan nasi da ne ya ba jo man ya kunu na ji ga bal min al mubtadi'ati dan bidiya shahada ga man ya kunu tafsir ruwahi a ga hadisi sallan juma'a bai ni dan bidiya shi daga irin wani sawa filbeki yi sallai na juma'a a cikin ta yi zagle ke ce muna a su ba ja ta juma'a wata wahaza batilun mukbil ga ga na an na sai gama nan na luwa sai ni buje ji juma'a ya anar juma'a ta ma kuzumi na tajamudi ya bana juma'a watun daga kiyo gugu ya kan fawaidun la yasan jama'a zai ne eh zai ga jama'a ba wannan wa da ruwa ko mini asaru ya na gulu ji kafiri bai mana yin shiga guta ya ci ya zaja a cikin babu sallah waje abin ya diga sallah ji zo zanu ci a kyaje maro kare shi masallaci wajen ne manu ina ji jina a je ne gani man na katiri yo e gogo mu ya lo masalaci da yi sallah sai limo jiga da kan ga ya da fomu ya jama'a. ma yo aji mezo ko aji mezo ko zanu ci a sai lo idiya ko zanu ci a sai lo juma'a ko zanu ci a sai sallah juma'a buji annabi sallallahu a wasallam ga aljum'atu haqqun ala kulli muslimin fi jama'a hmm. sallah juma'a hakkiyo yonai wajibi ta ce musulmi wajibi da jamu yonan a ka mai jijin ma na wunji zai ni a na hadis ne labinan illa arba'a ne jijin ma ji wajibi ta ce a wani zaguni abdan mamulukan wuji awi mura'a ko man zagi yin zagu ba shi zaune ko awu sabiyan ko zakan yi awu maridan ko zane wa ma'anin a sheik salihu ali sheik littafin ya sharu laqidatul wasitiya no jina wa gado jami'u shuru wa taliqatul 3 page 859 wega dana ibn ya ga wayu hafiz na al jumai wal jama'ati lamin aqida ya al suna e la yadan e la gota la dan juma lo tajidun to matsala to jin salu ali shek shiga to wa hadha alwasf lahum manhajun min manhajihim ga sifa na mini manhajin ahlus sunna budo wa tariqatuhum iqamuhu e wa tuluquhum anam yahafizuna ala aljumai wa jama'ati e gojuma ta ko e laji e dajin ma a mai da sallah ya jami mukhalifina fi zalika tawaifu dalal e bona biene ne ga sai ga kirgan nani de deja biene ni yawon mini yankun jale ja gina wa a hadhihi tawaif min zai jima'a gi a ce jeru tina ta yama fari taifatul munafiqina group ne munafiki ji ya innal munafiqina yabana munafiki ji la yahduruna jama'ati eh lo sala ya jamuya wa la na juma illa mashtahu amma ke lo sala ya juma ya sai ngaba ye ba ci الروافد الذين يقولون لا جمعة ولا جماعة إلا مع الإمام المعصوم رافض أجي نجاة أيا أجي جمعة أما يتعلم جمعة سيبا زمعي إمام لي معصوم لي إمام لي يتم جاء مبا تعمل جنيت يعني يتاتي الخوارج خوارج جي لأن الخوارج يبنى خوارج لا يصلون إلا خلف من كان لا مثل عقيدتهم إيه يصلى الله زمزا نقول باسي زمزا نقاي بشي عقيدة عقيدة كايري منها الرابعة يعني كما الذين لا يصلون بيجو توكا لا تندنا يجي صلى إلا خلف من يعلمون عقيدته في الباطن ساعة ساعة عقيدة يزعو شيء نغوني بوانا ولن نقبata نجا عقيدة على السنة kawai ga ciye yiwa ce ji sallah ji sallah bayan kawai ga sallah ji zuwa ne a cibe gogon limon ne ji sallah bai da na kafiru soyun dole kawai to a to lada wa in asawa suna kan ga sun falakum yana ilabi suna ngoli ya nako matsala ya shilogun mini ya shilogun ci mini yana gudu waje guta kafiri bai mana muna za a tuni da amurci fi wa zuwa fi ya za sai bi da ya tune da shi ya nuna sai da juna biyayi ya za ga yi

da su ba na jafe wo soja ni ko ga ku a àwọn àríjẹ̀dá òtúbàbù náà jápẹ̀ ìwé sójà ìkó ìwé pọ̀lìsì àgákù fún àtàjípẹ̀ kó fẹ́jìlá ń yẹ mútúnṣe àwọn àríjẹ̀dá ní tún dáàmà fa fáyí shekul islam ibn taymiyyah ga minhaj sunna volume 1 page 321 ga ahlu sunna ga ahlu sunna ji la yaquluna ay eh, gaga innal wahida min awlai Ka na uwa lafiya jibi an yi wa ladu na man siya inda ta jibi ta haɗa ta fi kulli ma ya mun gizi, nga suna ziari da aka haɗa duk cani, dole ne mu ka gani wa ladu ma tunanu, bal'adu suna yi kubiru na biyu waje o ya muru ni biyu waje ne, yanan gaya egzist ne, nga suna ziari ga ganarci a mai ke ji furu bi ne wajibi ne sai shahadu na bima na fa ma wa ka a ji ne tiye ne gaji faru na wa ya muru na bima mara Allah da a mai ji furu bi na sa kubar cin ga ga jina wa kulu na ma jaga haula ladina tawallaw ko mm. zawarci na shi a cizo da na fa mm. wa kare launin sultan wa kudura mm. a mada iko a mada kagbanin yadda na biya alama kasu ili wilaya na biyan wuce ga ga ajin execute yamma kasu yan wilaya to nan ne da lululi a sai jina shi hajji wa kismu ne. a sai gan dukiya wa tauliyatul wilaya ce a sai a kuma ce zaji ya wali ya wali ya su ya wali hakimi ya wali likali ya wali magistrate yi jini ne ba gwamnan kan da mulki ji ji wa tawliyat wilayati wa jihadil adugan da da abu makili ji wa iqamat da da ji iqamat ya ji da alaya du shi, wa ji magana zalika min maqasid wilaya ne ba ta dalil maqasid yan wilaya jo e boga zu ga ga iye ji tuyi Ok, e da ga ga wiye ji tuyi e ji da bonin gwayin ga jo akwai tili kali iye eh, eh, eh. a tashin iye gbe gbe ba zo du ya ngo to le ba wato ne ba treasury government ne gane gan hmm? wato ne command yóò tó jẹ gbangba adagun bakaza cin alewa mali a kika ne bani a shaware gan makasibin wilaye na shi a yadda eh, wuyi a alifin ya bada jinwujin ganin da shi ne 25 wani masiba na gudu jibu ta kasiri goyon mana ya shi ga hutun ci e zaɓe shi shi wunga ga wa ka gwaye tun da wa a jin ya fiye masalihu bai mafasi duniya ce ce wa lata subun da na ya tuna min dunin lahi sai hmm. subun la'aduwan bi gairi ilmin ɗannan mushiriki ya ji buta a wacce mari ana e ga gada gyara to koma ebu a daji eti to koma ebu wannan waji kuci ya mushiriki to kwana wuce lawo ga waya eh, ya daji ga kuci a gya amma wa gaji hannu a bejin gwal wannan kashi ebu wannan wadda tabi ji ya yi tsoci wani ba da yansa wana wa gaji hanci a ga tabi ji musulmi ya musulmi ya to mu. gama la addinu mabniyun alal masalihi fi jalbiha wa dar'i lil qaba'ihi oh god wannan mai yadda mai misali ba ni waje ya zuci ci idan shi nan waje zalunci wula waye ya waje wa mutunci wala ga ci to yin yugo mm. e bonna wasu sun ko ebo ne wala ya bi ko be bindiga ya go ne ti gan da mutan kai ga wa guwa nan wucin lawu gan waye daji be zalunci wucin uji na ya amma o ga ga waya gun ba na na ji na ga so ya ji be nan a sheikh abu Abdullahi ahmad ibn ibrahim abu lainaini ni ta ta yi na nakiro ko wa ma'awu an nafiya bi bayanin turkul jihadi gairu sahiha page 342 bo ga wakar samitu na mukbilan rahimahullah qabla mawti bi shuri yakun shek mu ngon wani shek mu biladu sai ga kanu jari na biyar ta noci na na inna ni usami jama'ata takfir bi jama'atul fasadi wuyaji wuyi jama'at takfir ga jama'atul fasadi fa inna alwahida min ikwani na yakunu mujtahidan fi tarbiyati wa ta'limi shabab sai za a da ta ci ba mini yan uwa shi wa sai ji kokarin wula ilimi ya baru fushi wuya tarbiya wuja kazan wuja kazan fa ma yufaja illa ma yujisu amran min tilkal umuri waje abin da zanu ki Allah ce ofisin nan da ci tsaye kadi ra ki sinima ko da ne kin gawa da sinima dina ya bane da da ji jabo aw mahallin bai a cikin da video ko shago da zanu ce ku video ja mai ku to pornography ji da wudu dina audara min duril khana ko da ala da mi karwaji shi da ya kashi da baya ya wal fasad sai zabi mu hasirun al mantiqa waje abele yin na zalle da jin ba da su waje abele so da jama e fun ci ba ta goba kullaha wa yakuzuna jami a tawa a cikin wasu da bayanin suna da tawakkafu kullu na shatin islami activitin dole na ganyen musulunci ya aji dawa a ji talimu a ji katun a wu katun a ji kaza kaza nan ga ji kiyo ka ke da mm. abin da ya to ge mu wace bai zai bane wa wucewa da mm. ko mm. wajen abin da yana yi wace wa nga ni kabu sosai ne bai zo da mutuwa muna amala kullum muslim fil mantiqa yanda na zame gidan na zuwa da bila ga destruction na alu na zaki za dogo dole galo da area no da asiriya tin lam ya kun fi daure to botu di daula bai riwa nan a fayashi ku akilu fi kauni hadha al amal min al fasad da na ji hankali na wani shaka ne na da na da min fasadi bo mini ba nan yan ne mano 26 ci katilin umari safara ce wani ada diplomasiya ya zai a beji shi wade jin ayi ko gulu jibuta ka fi zuwa ga zanu da gelo to ba to na ajiri da so ina ta ci da shiga bela zuwa ga alawu ko waje a zaje da yan ba su gambe higher commission yi gambe international organization yi ba ta ki ma gulu zawon ci to naji musulmi musulmi dogon gani ga alkawari fa alóde bí fẹ́rẹ̀ alóde ń bẹ ẹ́ntìrí fàmí ìtìrẹ̀ ní àgbà afá ní pé ó gẹ́ ìgázà ní ìwúgbá ní ẹkùn ọkù kèrè tàkà ní kìnnìwẹ̀tì wọ́n bí ó gẹ́ èyí rí náà ń gá mọ̀kú tẹ̀tàrọ̀ ya tataru ekun da tataru yi gube musulmi ji na fi sabi lillahi ga musulmi jo ó ti ẹ́ tẹ̀tà àrùjì wọ́n bá tún tó wúlù ṣe wúlù yàwó dáwó ti gẹ́dẹ́ ẹ̀ṣẹ́ mùsùlùmí ọ̀rọ̀ sókún láàrín wẹ́tí mí ní mùsùlùmí yọ wọ́n á tẹ́gbùlà náà wúwù tí wọ́n wù àti dáàgẹ̀ ẹ̀ tó ẹ́ tẹ̀tà àrùjì ẹ̀ṣẹ́ àgbò mọ̀gòlì sáńgbó ètò ó ti jẹ́ àlà tún yìí ẹ̀bà ẹ̀ tó ẹ́ tuntun nínú bẹ́ẹ̀ kó yí ẹgbà mọ́dẹ́gbọ́ mini jẹ̀mọ́ àjọ wọn láwọn tí wọ́n gá tún tún wú láwọ́ ńlá ìwọ̀n gá tún wọn gàyí ẹwọ́ ìpé méjọ ní yàtí ètò náà kó o mọ́ ìwọ̀ hukunci don allah ba ya yi daidai ba wọ́n tẹ̀ sáà rí kan gane ájú musulmi kan gane ne ọ̀gá tún tún wú láwọ́ ńgá ńgọ́ ni ọ̀gá tún tún wú láwọ́ wuce ki mejo ndoro dorowa zagu ba na zawo ba yi ya ta taro tun daga na zugun wuce a yau wale safi wuya wawa hmm. yan nan na zane gigan nan gole zagu ba na daga ko ya su ta taro ya ku soja yana a cikin musulmi yungu tun daga saidiyan bilad faris har feji a ba wani fata ji har agada irako har agada hamato har adazan har be sham pátá àbàwọn ti gbé lóyìí wanda ya waga da algida ya tuwon nihaya wa na rai tike mine ne tsami tsami waga ke da alkamil fi tariki ya ibn asiri wa ke na rai tike mine ne gidina ya kuma ci ji kuta amma ki jo shabu za guba mawoni wa malle masiba no jibi aluma bayo ne ya da yutuna ga ẹjọ wọn ti da iya kati babu na tattari yi gaji kini tattari yi gaji kini wọn adu ga musulmi ga pata ya ti baji pata ya baji bẹrẹ ga ti baji wọn tẹ̀lé lọ nílá nílá ẹ̀dí kó bí lọ́dọ̀ ìtàlọ́ ìtàlọ́ ẹ̀kọ́ ìjàdọ̀ gan. kémi lè jó wọn lọ àǹjì yìí nu wọn ẹ bẹ́ẹ̀ la fẹ́ jẹjẹ nu ẹ làwọn bàdà diẹ nílẹ̀ yóò rẹ̀. òfẹ́ jẹjẹjẹ làwọn bàdà diẹ nílẹ̀ yóò rẹ̀ ìtàyẹ̀sì ni ìfito ìtàyẹ̀sì ni ìfito kò jẹ́ ọ táàbì ní ìlú táàbì ní ìtú bìbì táàbì ní ìpá táàkù láti dáàbì rírí láti tó níwọ́jọ́ yi láti tó pàndára yìí iná lílá ìwé iná ilé ìrọ̀ àjò zàgúbà jiyan ne biyo rẹ̀ zanuwa ci gáàgá kan ga ya lugwa ci ga lugwa wọn a ni ní to tuta taro da ka musulunci lona ziyo gazani ka gazanu makami gazanu don musulunci na yagi yagi yake ki khalid yore wori kunda ko fegu kun wa fe yagi fegu wa tu yagi nga fe jundu ta de jum, gazali lo musulmi ne kami gazali lo musulmi ne wun musulmi 50,000 ne da boyi wanda boyi ojira lo musulmi ojú lo musulmi na wuce ne ba ko ṣe pa ẹ̀ bu ufari babu shi a wabi ya bugan da ni bai ni mini babu jo nga musulunci yo zai fai wa nga nga ake nga zazuma don bu ìyàwó wuce na fara wọn gani ebo ne baba wannan zabe zai ji harka da yi wuce yi ce ke ba biyayi na baba musulmi ebo ga baba wata da ya shi da biyayi yi yi yi lole ko ayu fata wannan ya tiya a alal maslaha ta ne wa kafin maslaha ta ne da ta hudu. e ga gagaga ya wani fada yin babuji na waja amma ga zuba ni wai e bo gane na wa ce wu musulmi ji fayi ebo ebo ekun obego e, e, e kafin na magaza lo musulmi kan ta ta wuce musulmi ji lo da yi komo mutane ta tsari jimin kan ga can musulunci lokacin mutu ga zani man ga dobe ya kuma ciwo na sa musulmi wuli ani nan wuli maliyayen naji nan ga Allah sai tuwa mai jagwa ki wani ya gaja waga da albadru talin ya alimamu shaukani on da tarjuma ya ga zani wala ga dai aure ebogo an kalin wato yin wani mai irin na shi shi ne kawo gajiyan wube kontirin wuci kontirin wuce ca ambasado tuntun be mm-hmm. juwe mm-hmm. galawa tube doro ajumu hmm. annabi sallallahu alaihi wasallam ga laula hanyar rusula la tuktal hmm. ko yi bona do ko yo ga zakin ga ambasado ko foreign delegate ko commissioner tun da bawe wa wana na director ana ka kuma yi ragu ba nan ga yanzu amma alkawali mu ga lafi jinan nan kyan ragan ba alkawali wuce bica ne bica ya haye to ka ga ambassador na beji wuri wamma ne ga wanda na daja da mu wajen ga wuma wanda ke ga country da ambassador ne labirin gaskiya ne a gojin bari yala ba shi kenan ba rawahu imam Ahmad bin al-Imam Tabarani na gobe hadisi ne ayyubu bin Mas'ud al-Ashja'i qala sai jami'u sagir rakami hadisi 5320 rakami 27 bi ma'ana mini banna na gulu ji guta kasiri bai mana wani la'ar kamiyar musulunci jin wubi wubi la ilaha illallah wa ya ɗaya halitta shi biya masallaci da ya fi biji sallah wa biya juma ya belwa wọ́n jira ni ako salla tebe ya ila ja tebe wato zaka ya doji biya e bona ila e shi na wanda to won ga wa zaka wọ́n jira ni ako amma ta daga ne jule patin wale ga sai zaka ku ta ci abun ga wa zaka ta daga e la to na umma mai da ja la mi to do shakai da ma la mi to do automatically sai da dabo mm-hmm. sai da ja sai a ajiwa da ya sai ba gafara zai ja jin hajji na wale ne ba ta gaya mawore a abdulmalik abdulmalik a ramadani aljazairi e littafiyar madarikun nazarar page 387 le 391 حدثنا هشام بن يوسف صنعاني أبو عبد الرحمن قاضي صنعاء قال أخبرني داود بن قيسي قال كان لي صديق من آل بيت خولان من حضور له يقال أبو شمر ذو خولان نقول جي da kabila daga zami ne ga banu haulani nan eh yawon wuce ga abu shamri zo haulani kan ga fa kharajtu min sana'a uridu hu wace ma'azun daga yaji ya ne in wa'azun daga sana'a aho ga walu babu wa ga walu qarya yanzu khawlani shi falamma da nauti minha kakunan wuce ba kauye yanzu khawlani wuce shi na wajattu kitaban wule takada yana kanan maktuman amuru tam shi da ya zuwa ila abin shamu zo ne ta kada wucin na wustan fuda na fa a kaka ya zane ga zo ne nan faji tuhu wani a sha sun suna ne ya wuce ya ba wajen nane ko mm. wuce da bayan zo ne fa wajen tuhu mahamuman hazina wuce su zo haulani a ji damuwa wajen razanar tuhu an zalika a kila wajen ajiyar razanar kala ngan kajiba rasulun min sana'a zango cibe daga kinye sana'a fa zakara an na asdiqa an li katabu ilayya kitaban e ya awon rasulu ke dai a yawon wuciji aka wasika no ci yawun yawon gala yawon amma ga na la wasika gala yawon yawun na wasika wuce ya biyu wuyi lawun lawon caji kiyo caji ji damu fa ba'atha ma'ahu fa ba'athu ma'ahu raqiqi man yaltamisu min qaryati wa sana'a falam yajiduhu wa ashfaqtu min zalika umman ya wuji ya mututu nan da zan na la la la risala da dane ne ke ji adawa wasika wucin haza awuza ja gwaliya awuza albi sana'a maliya ngama na wuce haji da mu qultu fa hadha alkitabu kad wajadtuhu wasika wutna kan ya ya cigan alhamdulillahi allazi aqdaraka alayhi mi je gona tuye tin Allah wa fi ka wuce lena fa faddahu faqra'ahu wuce be wasi ka wuce wuce ba fa qultu wuce gunga aqra'ani ba wasi ka wuce yani fa qala inni la astahdithu sinnaka qultu fama fihi lakisi wasika wuce bo qala ngane to fi ko ne darbu riqabi azuzaji qultu uga la'allahu katabahu ilayka nasu min ali harura muji wanda Allah ne dai ka wasika na biya wani jama'an wace ya mini a wari jo fi zakati malika ya tiye wala zakawaya qala famin aina ta'rifuhum bawa yayo qultu ma inni wa ashaban li mujalis wa ibn munabba wube jama'a wube ya wungo ciji a yaja da shi majalis yamman da ga wa ibn munabba na fa kunu na wa jaju ga ga in yadaru ayu al ahdathu ya yagbaru fushi al agmaru haula al-harura me yake ga mai ke kiya da wari shire a shammi ne ya bu da wannan man gashi shi wuce wuka da baru fi madabu wufu wona ki aki da wari jija lugwa ba ga ga da fitina wuce mama fitina wuce ga da ki da jaja na ka gina yi baru fuji ki ayi lo ya du mana fitina na ki fitina ta baru yi yaji da kan yi madana adami na yawa yammancin baru ne madana ajin musa ne a mace da zana da yana nan babu al'umma wata ne goro yau ne ko a sha wani na wabu munabba wani jirgin makantar shi na ngami jirgin makantar shi bayan da shi shi wajen da jiziyo wajen da ji zu kaula ni da nan mm. a sha wa gayi zane wuka tun wace ji yi na siya nan masu ba zai bai ga sun suma jama'a wajen jirgin makantar shi la bayani wa ba na gaskiya da nan gayi shaitanu sabitu mu mm. E ga lairi shilukum fi rayimul mukhalif daga lugwa aya fagura ya abu mure fa innakum urra li hadhihi al umma e bona khawarij wuce haruraji aibu bi masiba ya luman nan fada fada fa ila ya kitab faqratu wuce ba ngole ko zo khawla killa wasika wuce ya wune ya yuna ko dan mm. wuyun ba sai zati rabbi wasika wuce wannan wasika wuce da bismillahir rahmanir rahim hata da sun yace ce tura mai tegu ila abi shamri zil ni salamu alayka ayyajo sallama fa inna namidu ilayka allah yaje go ya ce allazi la ilaha illa huwa wa yusika bi takwa allah yajo wasu ce su nasu kowa da wala shirka la tuna ajina yafu batina nan fa inna dina allah rushdun wa hudan fi dunya adini yace ce ba wuyo ijo wannan jato fozun fil akhirati adini yace ce mun da gwagun ya fara kiyayi fa inna wa inna dina allah ta'atu addini ya sokun gara hajji soko wa mukhalafati man khalafa na nabiyyi wa shari'atihi ba ne magana suna ne ba ne ba wuce ba sai za ja aka kitabu na haza litafi yi na wasi kai ne ga abin ba wuye fanzur kire an addi insha Allah maftarada Allah wa alayka min haqqihi in sakwaji wajibi ta ciwo bun yaki ya zakana da dukiye wa wa gaji wa Allah bi ayayi tastahiqu bi zalika walayat Allah biyan ne maga wagaje wagaje waliyar cece wa walayat awliyaihi biyan ne maga waliyar a take wawayo wassalamu alayka wa rahmatullahi daga mazo wani zo kaulani wani da cizo amma zo kaulani biyu wani ko amma khawariji duwan zama jaye kawariji jali ta cika daga ya ba ta wasu kala dayu egunga ko bi ga wa zakawa wa biya ha mm. daga wani gani wani ko ebo ne ngoni e gunga don daga talaka dai fiji ebo ne ji musulmi a o ga ya wala ta wala ta ko ya ka ti ni ebo ko ga la ta wala dia ebo ne ya ga yi a aga yi musulmi wale ya fa qultu lahu wuce gunga fa inni an haka anhum zu qawlan me kan fa da zahirin wuce jire kala wabba kai ba ta bi kaula ka tina alami la tu gono mai barufu wa azuru kala man wa kada minka ne ci ga ga zalu gore da nan un ji fogo wannan kala qultu afatuhibu an udkhilaka ala wa ibn munabba hatta tasma qawluhu wa yukhbiruka khabarahu wa ga da ji mi lan wai lan da ba man ne ga wa ibn munabba nan wucujin bayanu yawe ebe olóòtún àkídà sápá náà mú yọ labari ya ẹ kí mínú àwọn jìyẹ jújú náà kala náà mú gẹ́ iya fana wọ́n wani zala mai ila a da kiyan fana su magadauna hatta a da kaltuwa lawa bu nunabba a ya e bayan e wa walin e mai ga mas'ud ibn awfi ne ga ya من قبل عروة بن محمد قال علي المدني علي المدينة قال هو عروة بن محمد بن عطية سعدي ولا أنا له من سعد بن بكر بن عوازين قال فوجدنا عند واب نفر من جلسائه أتبع واب نيمن نسوكم أتتون جمعان وتشيب من ذي ليتوني جيتا من فقال لي بعضهم ساشي زي يجيبون نقول يا أدوي لكن wani welo mai yawa mm. a yi daji kato amma ga wani haɗe dati zonne ya faƙala ni ba zun sashi a ce gaugan man haza sheku zai dati zonne faƙultu ni gan haza abu shamru zu haulani min ali hudurin walau tun ila abi abdullah za na wasu shi dati zonne da ana fa yayu e, gan zu haulani abu shamru daga zakin ya ne ko wanda bukata na bayan man abu abdullah mai wa na bana kalu aga afala yazkuruha bukata wuce wuce ma tuya qultu ga inna hajatu yuridu an yastashira fi ba'd amri private labarin ga jono waga wa shawara bai manyi nan fa qama al-qawmu zai ji wani tadiya hannu ta biye wa kala wabu wabu jigan ma hajjatuka ya za haulani ki bukata wa ya wazo haulani fa kharaja nga fa haraja wajabu na minil kalam wuci ma ji damuwa to ga yaga yawan faƙala ni wabu wabu ci gan abir an shekika ganga wani bihaf faƙultu ga na'am ya ba abdullah inna za haulani min alil qur'ani lalle zu haula ne lida na fa min ya zai ma qur'ani ba na budon wa alu salahi fi ma alimna yi mai ye gun da min ya kirki ya bayani kenan wallahu alam bi sarirati amanu sun da ya ba su ko yi فأخبرني أمية من عباري أنه أرد له نفر من آل صناع من آل حرورة تجد أن وتي من يعوارج وليس صناع ونا أدب أقوين فقالوا له أتقون zakatuka زكاة التي ajiya ila al-umara'i ga zakaye we na we laye dushi cin naji wa malaya tu naji ga tu la tujizu an ka fi ma bainaka wa bainal lahi a ga zakawun nan waya nan wa wa adila bin zakata kale bi su koya ya nan la da wuna fi mawaziya ibn ya tuci ya luda da nan goya lawa da ba fa ajiha ilaina a ga waga ya zakawun shi waga jo lo lo ya a waji ga wala zakawun la zakawun su duya fa inna na da fi mawaziya ibn agula da daga nubu wani jiciyan ibi ci lobiya ne nuqassimuha fi fuqara'il muslimina aga ga zaka wacce ganta a ce fuqara wa musulmi jo wajen da dai ga fuqara musulmi na, fuqara wuyan ya so kawai wani kimul hudud amma ya sai jihadi shi aito an na kalamaka ya ba adilla ashfa lahu min kalami ya wa abu abdullah wai man wuci ko mai le gaye gaye waye ngai yana convince gaye gaye wuna noli ɗagan gawa ya ji fahimta kan nako wadda kari zakara ni wutan wa abu muna ba magayawi an na yi aji ilai musamman rata lil wahida miya ta fark ala da wa biyu ba su biya ma rakiki ke dai yandoro wuyaji wuya kayan yi tiyan lati zan da zaka yi wani kuɗe dabba jin wani bara kun ji kwanci kwanci e ya ndo wuce lawo wula wuce lami tuwa wuce lami tura kun ji wani bai dukiya wuce fata wuce lada ya hawari ya zaka na wuyan wuyan doro nan fakara na wahabu wahabu ce gangan ah. ya za ne ya haula ne. a turidu an takuna ba da kibar haruriyan bayan waje da tijo nan in gawa wagon gaja warijo khariji yan nan khawariji bayan wakuku wani tiboku waje zanusa na gawa laja warijo ta shaɗu alamun wa khairu min kabi dalalati to zai da alkhairi ga wannan waye jiriya da wanki gaza wanki ya biyo su na su kwa ma za an ta qa'ilun lillahi gadan ki ne kifuka Allah wa man shahida alayhi ki wa ga sai ce fo ya mi o ga ji gboro ce ce no to za na ji wa ga ai kafiri na to zai ji wa ga aji na to zai ji wa ga aji lalaci na to zai ji wa ga aji musulmi na ki za wanki ga ji fo mi ki wa ga Yi gbogbo tí o tí o sàká ní òbẹ̀dà méjì owó sí lẹ́sọ̀ kọ́wàá kúkú rẹ̀ ó wà bà já sa'ayina takau idza khalafa ra'yuka amrul amrul lahi wa shahadatuka shahadatan lahi babu waya don lamarin ɗaya na waganan ga ne ga sako bana eri na wuce ya za wuce ga aji da ko aji kafiri ko aji na eri wuce ga ne sọ ba kiwa gan akhbirni ya za kaula ne ma za ya kulu da naka ya wazo ne. ya mi labari ki zama shi daidai ga wuce akwai mai zubi gane wani ke ga wayo fata kallama inda zalika zo ne. ka mi wuce zo kaulani ci tagaga wa kala li wahab ku ce ga wabu munabba ya amuru na ni an la atasaddaqa illa man yara ra'ayahu mun ga za ci ya ja gangan mun ga sadaka zan doro kwasi ci zalage lo bi ra'ayi ba ina wala astaghfir illa lahu um ga baga fara zan doro ma sai zane ga yabi ra'ayi ya wuce na fa na lahu wahab wa bu cigan sadaka ta waga ta ta daga ne hadi alkazi ba an ga iboye ga manana ila zalun fa amma a amai ga na jaragan amma ɗaya da ne ga sisa da kaci sayin da wakar balagani an da rasu da sa son zakar an da mura ta min alib yaman zakalatin nara fi hirra rabatata fala ya ta'amata wallahi ya tarakata amma ya ga sadaka mun daga nan ganin midi labari mi wo mi de ke biya annabi bi sallah sallam un ya labari ga zagin wuce mini ki yi mantijo in zagin wuce dana e bona wadangin waji won wadangin wogo un ya ja malugwa dangi da maguja hari dangin wuce a su bi madina sokota yin zagin wuce na dana afa insanu mimman la a da zawan gi dabo mini zai je ji buta ya tsoci nan wayi wa gidu a ci maga tsoci jinin nan wala ya shirku bi shay'a amma la yandu ko ba ta nan a habu lillahi ni an yutima min juwin awira wo ya wo ya musulmi ngi tsoji na musulmi ce ji shahada wo ge tawhidi wo le pa tsoci ba ta nan wo ya musulmi o ci yoji gan bi wo ya dan yoji ki so abaso ko gan <laughs> eh? e zaga miji bai dangi yari dangi asu da kuma zamuncin wadana zanen gun musulmi ba dari musulmi jan asu biya madani ba ba zamuncin halo nawa ne na lura zanen min ba da yaula hmm. wallahu ya kunu fi kitabi ce ce ga dali ta fi wuri na wa yuti yi muna ta'ama la hubbihi miskinan waya ce man wa asira hmm. musulmi ji mumini kirki ji e ya zayen gici ji e ya miskini ji amma e, e, e, ya yetimu yaji ofan ya kuji wa asira ran be da da bai ba da da talauci wani. inna ma nuti mukum li waji la ya ya ya ya bo yace ce la nuridu za an wala shukura yawa da babu ya mewa wa mewa kube kan inna na khafu min rabbina yawman abusan qamtari ya sun yace ce funa alkiyamire ya kulu yawman asiran gaduban ala alima fiyati efu yo efu wannan nga se funa zonare ya zai lissa ko ba ne diga da billahi dai bu funna su ko diga ne fo ka mu Allah shi da zalike su ko diga za wuce su ko diga za wuce gangwa ya sheri ya fo wuce e bo yanzu e ne ya zaji gina arbi ba no da tugan wa kana sayu mashkura ne aya suratul insani daga aya ko ta ce da aya shi din da je gina wace be shi ga jama'a talaka yanzu waje wa ya ge bane wala musulmana zo ka wala ni wasu na ka kwa ila da ne ebonin guda yi madana wa mai waka wa abu musulmi yi madana na yi musulmi lalama ilayin faso shi bata nan zu haula ne bayanin wa ku na wasu nasu ko alugwari alamtawa wa ji ma su makala wa abu wa wuce gan ma ka da tabaraka wata ala an ya furuga min naci ma'adalahun minan na'im fil jannati sai kami coci gunye miye na ji shirya zahiri ne ba ta ji nan wa amma ka kauluhu amma ya gane ga la yastalfun illa liman ya liman yau a ga ya ba ga fara ya dorowa su zane ga yi rayu mm. ya rayi kudi ron ci gaji ya gi shi je a jihar jirgin ba cikin kun lana da bana alu musulmi a hum khairu min al malaikati da wuce da alai da ga malaika ce mm. ce ga sotu hannun an sun kafa ko da wal malaika tu sabi'una bihamdi rabbihim malaika je ji tasbihu e ya buya to yaci ya wa tasuna liman fil ardi malaika me baga fara da yake zai cikin bonin malaika ya ba gafara zai cikin Bona za wuce da ya ga malaika ta ba gafara za zuwa sai da ga bijan wa ana kusimu billahi eh, wa abu bununa ba ga wushi kuti ba sai na kanat lil malaikatu me yake diro ala zalika aw ya yafalu hatta umiru bihi malaika ja jiyaniya ce ba za fara da cikin bona sai ne sai sai ja ja ja faro dinga ba gafara da cikin bona mun malaika ya ce ba li anna allah ta'ala kai wasu na tunaga la yasbiqunahu bil kalu bi amri ya'maluna wa annahu asbatu hadhihi al umma وأنه أثبتت هذه aya في سورة الحج وفزت بها من الكبرى قال الذين يحملون العرش ملائكه نجي لا العرش ومن حوله من زي ما العرش غبا زي تو با العرش يسبحون بحمد ربهم يجي تسبيح يا تيتيا امجي بو ويؤمنون به املاي ما دي بتيتي ويستغفرون للذين امنوا اما لا غفر با زي جا ايمان جنا خوارج وانت دي على كل دي ملائكه جي a ci gaya ba gafara ya zanura sai da gaibu sha'ani ci tun haya shi ala tara ya za kaulani ya wazo kaulani wai ya an ne kada adraktu sadral islami wa buburmunabba wadabo cabaye musulunci re Ta wallahi wuji kudi ba sai ci ma kanat lil khawarij jama'atun qad illa faraka Allah wa ala A halatihim awal jiriya kun ji sai ta ga ga وما أظهر أحد منهم قوله إلا ضرب الله عنقه dan doro yadda bai yawan ra'ayin yawa rage wa tiya sai preach to ra'ayawa da illa fa sai ci gusun basu yau ne don ko wa majtama'atil umma ala rajulin qat min al khawarij alumma jid duli abu baya ji a sai ni mina wariji shi ba walau a Allah wal khawarij min ra'yi la fasadatil ardu da ce ci ga kabula la yawa ja ce to da yake da ji ba ki da yawa ji kin gaji lalace wa kuti ati subu ya koji maga ba wa kuti al an bait la al haram idan ima diaji ruwa wa idan la'ada amur islami jahiliya nan bare musunci gaje badai da sai hatta ya uda nasu yadda tayi suna na bi jibali har ya zabe a sai da waya ta ne fati fai da sarfi fan korojo mm. wai na kama a aktar min 10 aw 20 rajulan ne sami min rajul illa wa yadu ila nafsi bil khilafa waje a ya zagen no ta ganga gungu ta A shi dan no don ga alifa dan ga ga alifa dan ga ga alifa dan ga alifa dan ga aliro ji a da ya kwana musu ya ji lalace ومع كل رجل منهم أكثر من عشرة آلاف يقاتل بعضهم بعضا ذان دو من هوا جاد لا دو دو دا تدو غوم جنا هذه كيو أجا سوا أجا الدولة نو أسيو غومش ويشهد بعضهم على بعض بالكفر ساشي شافي جريا بشغاني بي kafircin zane ga zane aje kafir da nasu mai zane ma aje kafiri ma hatta da biyu rajulun mu'minu khaifan ala nafsi ar mu'mina da shi wa fiyasu ne a ci tashin wa dini bi ajini wa dani yan bi ejiwi wa ali bi zamuji wa mali yan duki wani ya aga da kafira ga ejiwi shani aga da kafira ga duki ku ga aga ni majeni aga da kafiri aga yin yugan da ejiwi ku ejiwi zagi sai da jeli abe ga aga a wajen zagi wani la ya gidi ana ya filiku au ma mai ya kunu har wa bai dana na mumini a shishi wa bai wato ba na wali da wa jiya zo kan ya fito su mun wa ke da wani ya fitina na liga hmm. ya mawore gaira annan laha bi ikimatihi sai ci da wa ilmihi da ilimi wa ramati da ramui nazara da yadi al’umma umma sai cikin al'umman nabi fa ahsana nazara lahum fa jama'ahum wa alafa baina qulubi ma la radin wa idin laysa min al-khawarij to ci al'umman nabi tarawa a caja mutu ya gushi ne da cuta ta cinya warji bwana fa hakana Allahu bihi dima'ahum ebo na da kala ta mjo da tinin na zugun to ce ya ya ba to ci gotsa wa satara bi awrati to ci ma sira so wa awrati zarayin nan al awrayin zuriyaji wa jama'a bihi wa jama'a bihi furqatahum na na ga gargaran zugun waje abin to ta ji ta ji tarawa amit a wado shi wa amma na subulahu biyan nemo ja abin ya kwaja biya miki wa qatala bihi an bai da ta islami don ne ga aji fain da ni goyi musulunci a don wa kama biyu hudu da hum da magaji kama ta do. wa an safa bi mazlumahum zalama magaji zalunci na zukun zane magaji zalunci na adalci jiya zalunci wa jahada bihi zalimum zane magaji zalunci na eh, agun agun zalunci sai cikin na bata jiya musulunci rahmatu min allahi rabu ne su kwaji yanan rahima kun biha ce ci ci yanan wani la da nasa na saba don libadin hadda da fasa da da hada al'alami ya yi wuce wa ta su mu hada hadda jami'an ya wasu ya kun ya wasu ya ce ci bayano ya zai gida gida ma wa kala ta'atid naga inna lana rusulana na amanu ya tuji yirawu nasara la tuci yaji wanda zai ja imani jine har amanu yau wa kuma yakumul ashhadi ko fa'ina hum min hadhihi al-aya babu awaji dan bi aikin ayan nasara ne yibo walau wal falau kanu mu'minina la nusru da waji dai mu'mini kirki so ga nasara la ya wa qala to shi daga wala kasaba na li ibadin musallina innahum lahumul mansuruna daga gugal an ke ya la nasara fici ya ya daga nasara la fi ciji nan ki daga nasara la nan wa inna jundana lahumul galibuna falau kanu jundallahi da waji gai in gai ga gai soje na tuyo gulibu marata wa da tuyo daga nasara la kan wani fil islami wa qala ta tuyo na daga wa laqad arsalna min qablika rusulan ila qaumin ya tuki tun da ba jama'a ji ka kai hadda ba ce ga ga wa kana alaina nasarar mu'minina hakki yo ne ga nasara la mu'minina fa law kanu mu'minina nusru da wa ji yi mu'mini kiriki to ga nasara laya. وقال شيخنا وعلى الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض شيء تعالى كو جهاز جاي ما جمين يبونا أتلو تجرجنا إذا ونقع لا تعالى فتاتين كبونا وتجاه البانو شيخ لا تنقام لا يشركون بي شيء عجبو تاني على دور بانو شيخ شيخ بان باشانا فإن أقول من هذا بابو عدد النبو هل كان لأحد منهم قد أق هل كان لأحد منهم قد أخبر إلى الإسلام من يوم عمر بن الخطاب بغير خليفة ولا جمع ولا نظر وقد قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يزيره على دين كله wa ana ushhidu wa ana ashhadu me jiri an Allah kad an fada lil islam wa ma wa'ada min az-zur wa tamkin cece nasara la musulunci cece ma musulunci la wa fedu wa nasara la du ya ma da sa ta ce maki rashu wa man khalafa ra'i jama'atihim dan bi riga cece ma nasara nasara la musulunci bi riga ne jama'a musulmi ta ce jama'a ne ga musulmi ba nan qala wabu babu cigan Allah ya sauka ya za haulani min ali tawdi wa ali Kibla, wa ali iqrar li shara'i al-islam وصنمه وفرعيد ما وسع نبي الله نوحا وعبدت الأصنام والكفار إذ قال لكومه أنؤمن لك وتبعك الأرزلون وقلت يا وياوز خولان إن قلت يا نبي نوحنا wace lokaci ka ka ka ka kayan ba da wanda ke ba to gafara rabbi jifrili wali walidayya wali man da kala bai ce mu'minan na lafiya annabi ibrahim je har bai la kawai ibrahim la abi la na kama ko ila kone ibrahim ali abi ko batan ta wuce labi ya wazo kaula na wa ku ja kaza ya wazo kaula na wa ji kaza ya wazo kaula na wa ji kaza har da kaku na zo kaula na konbil na kida wari ji ja na zo kaula ne konbil za wari ji ja un lafuwa dan ya zo kaula ji fe jajiri gole do na ne da bogo bi careful da lamari na ne jama'a shi yi da to sanye da shi yi ba zaman lafiya yi ta gaskiya doshi yi ga alaka ma yi kuma yi ga zuwa ɓe a ci mai ga ba ɓe su yi shi mai ga fitina yi shi ya zo shi lafiya wani zo fitina ya kuma salimar gan wa ji fitina nan lawu ke na ji wa amma wani dana nan ɓogon ci riba a cikin ta ya gbogbo yi waje ma'ana na shi gulo na ebogo gulu jibu takafiro energy je bagbani ti labira ana wuye shi ku ba bai ko kuma mm. gaci amma nan un sabu wa addara sai ya zai da ji hankali na. ce mm. ci wi bana je kanya nan ce mm. ci wi bana je kanya nan da ji gabi a kida sakba wannan ce ci kanji ce ci wa ba ce ta yi lafiya da bayani a je ko karin bayani ko gyara wani gaji ya ce ta aladuya wani ya ci na ce ce fadi wallawa da an kabiru ɗaya bayan da wajen kuwa eh, eh, ta jeb hajj jeb atulin kan àwọn ẹ̀yìn tí yìí rẹ̀ ara ti sílẹ̀ yìí rẹ̀ àti bí àtìlẹ́jẹ wọn yìí náà àti bí àfáàtì ìṣẹ́lẹ̀ gan àmì àtúbà jìnà alòsàn ní ìjọ náà ètì bí kí ikú tí wọ́n eh, fàtàwà náà tó yà lára hmm. eh, ẹ̀wọ̀n jàrẹ̀jẹ̀ alòsàn ní ìjọ náà bí fóòmù tó lúgbùn náà hmm. agbúrẹ̀ akẹ́lá ìjàlẹ̀ ìjọ náà Hmm. àmọ́ ngárí àgbò fóòmù ọ̀sọ̀gbọ́n ọ̀lájú ìyàwó tó gbàgbó ọdọ́rin ìwà àgbélẹ̀ ìsáàdígbà ní ìlàtílédé mẹ́jẹ̀ hmm. ara hmm. kudi sàgbọ́wà níwá dẹ̀wọ̀n ìdíje ẹ̀rán ìyẹn àmì rámùsù ìjàrí guya a ta àtàmúnà káṣì yake misali zagi da dan yaci wuce eh. ajiyewo ko eh, eh. ko alama ja ko a gashi ya maga sa dikiya na dai mi kiyo wani na dai mi kiyo na nga ike yi ri zagi da mota mm. ko zangoci da yi amuru bangoci da kaci da lefu na na ja fatawa ga kiyo Allah na ja ja ya kuma ila ba mu ba ya lafiyu ayawo ya ke ya kashi ila me ke je kin buna ki ando ci zai man ya fata na ji ki a je wuce ji yawo amma yau da ne yake individual intentional da dan ya ci wuce hadde wannan ga ka kadar mi ga wace wuce wannan Allahu alam Assalamu salam ba kin mun wani ce na a rusa min ya fata nan daga na tuba ina jiki ne ba shigo abu da nan alala eh. da ya kamura sun alala ya kun kuci ajiyar eh. adin dora fa Allah ya baitul mali ga non daga yan baitul mali bari ya ga bani eh. kagu ban ga illa shi ko baitul mali ka to baitul mali mace bana ga nan Allah ji sadaka la dozu tun a daga jumu wato sun ramu ta sun gwabo no ne ko ngama daga babo no tikra na zanwaci yalla na ga zakaze wani don duniya wuce yi ya bugon ne da aka yi yi ne to da agwo ibo na ati ga dono ne yau wani kaza wuce ga yi yau wato ne igbe ci ga wato ibo za ni ne bo mu ya bai mu yoko wallahi alam subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh